To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron maka wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulul Amin. To, jama'a muna tare da shek Abdul Fatai Sani Attijani da kuma shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. To, alhamdulillahi uh, magana ne da za a tattauna muhadara ne sosai wanda take da muhimmanci sosai. a kan 'yan bindiga bi ma'ana fulanin daji sa'annan hausawa faɗan da ke tashi tsakanin hausawa da fulani kashe-kashen da ake yi mun gode wa allah sosai yanzu wa'anda suka ɗauki bindiga har aka sa musu taki masu suna 'yan bindigan su ne wa'anda suka zo suke neman sulhu su a ta bakinsu ba komai suke bukata ba ma abinda kawai suke bukata shine zaman lafiya suna neman zaman lafiya tsakaninsu da uh, hausawa zaman lafiya tsakaninsu da duk 'yan uh, najeriya kakab gaba ɗaya wannan tashin hankali ba su nema ba su bukata suna neman mm. a yi zama lafiya to amma alhamdulillahi wanda aka sa shi ya zama jagoran su kakab gaba daya a ƙasar a kasina shine wanda ya zo neman wannan zaman lafiya kuma da bakin lidan su wai na najeriya kakab gaba daya to za mu so mu dan ji shi eh, na minti biyu uku in muka ji shi shi mandun masu sa baki ciki kuma fa na san abin da ya ba wa jama'a da yawa mamaki yau an ga ga Sheikh Abul Fatai zaune ga kuma Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. To, alhamdulillah ka ga wayannan malluma jagora ne sosai waɗanda suke fada a ji kuma mun tabbatar saboda kwanaki da muka zo muka yi magana shi wasu na komen cewa a'a wannan bai dace ba saboda fulanin an sha sulhu da su a barke ba su yadda ba. wallahi tallahi akwai bidiyo da shi fulanin tunda suna sauraron suna bin mu shi mai suna jankare da ya gani she turo min da uh, comment <laughs> she kuma ya turo min da bidiyo wai to in dai ba a neman zaman lafiyan ai gaskiya in za a duba su su suka fi kashewa kuma ya turo min da bidiyo inda suke samun bindigan su suna zuwa suna kore sojoji ne su yi wa sojojin kisa su kwashe haka kuma muka samu labari daga wani soja daga kasina ya kira ya wushi kuma ya ta godiya ya ce wai shi bai san dalilin da ya sa in aka yi kisa wani wuri shi ga an fito a zo ana wai an kashe mutane da yawa a zamfara an kashe mutane da yawa a kaduna amma su sojojin da ake turawa su je su yakin su aka fi kashewa amma su ba wanda ya taba zuwa ce ai an kashe sojoji kaza an kashe sojoji kaza gaskiya abin yana damun sosai su suna bukata wannan zama na sulhun da fulani suka nema su wallahi suna nema a zo a zauna a yi wannan sulhu kuma sojan ya kawo bidiyonsa da hotonsa wai a saka shi shi ma zai zo magana gaskiya wannan sulhu da kashe-kashen da ake musu eh, ba kyau washi mutumin abuja ne amma an kawo shi yana kasina Wasu shekara biyu kenan shi dai iyalan shi su zo amma shi ba daman ya je Abuja wai cikin Najeriya ne amma ba daman ya je Abuja ya je ga iyalan shi wai barin shi gida shekara biyu kenan to amma alhamdulillah jama'a ku bar mu ji kaɗan a cikin bidiyon su wayannan fulani da suke neman sulhu a ah, Bolana Sheikh Abdul Fatai da ɗauki minti goma ya yi magana. Fara gabatar da Sheikh Musa. To shi kenan. Malam Musa da ɗauki minti goma ya ka ya nemi sulhun da su eh, yayi magana kan sulhun da suke nema insha Allah mu ji wannan bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim al'ummar jihar Najeriya ga baki ɗaya ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki abinda nake so da kai ka duba ka gani sosai in ka duba zaka gani ba fulatani ne ba inda na shafi wani yare wanda ba na fulatanci ba amma abinda da nake so muna so kamar yadda akwai ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam akwai human right akwai ƙungiyoyi da yawa saboda yanzu kai yanzu a kai kai ma karyar da ake maka ana cin mu da haƙi misali amma dai ka gani a fili kuma ni ina cikin kumandoji wanda ana ji da su wanda ni ma babba ne daga ciki kuma ba zan ma karya ba Abun da ya man zafi ko ya man haushi duka zai iya fitowa in bayyana ma in ga ma wannan abun ya man zafi to amma ni ina ga dai ko lokacin dai da ake yakin kafirai da musulmai na ga akwai sasanci to duk wannan babu shi yanzu gwamnatin jihar katsina muwa wanda muka lura tana kuntata ma mutane ta bisa yaudarar su da cewa tana neman sulhu saboda yanzu zaki ina so ka tambaya daga nan dan Allah dan annabi jihar Katsina ka yi bincike daga nan zuwa kwana biyu a samu wanda ya san Allah ya san manzon Allah ba zai iya yi ma addinin shi munafurci ba tunda duk munafiki wallahi sun matalla ba musulmin kirki ba ne to da Allah da annabi ka bincika ka ji mutane nawa suka kashe saboda za ka jin kai ka mutanen nan fa sun kawo hari da yawa ni ina ciki waɗanda aka dakile harin da suka kawo da yawa sun kawo mu hari da yawa kuma ba su kawowa inda muke akwai wanda za ka ji ma a kusa da kulfi muka yi faɗa da su saboda wannan harin da suka kawo mu ba sun kawo mu hari ba ne mun je mu kare uwan uwanmu wanda suke kona mu gidaje da sun taho wajen mu ba wajen mu suke zuwa ba wajen ƴan uwan mu su je su kona masu gidaje su yi masu meye to shine dai yanzu muke nema in akwai dama fa in al'ummar Najeriya tana da dama wadda za ta nemi gwamnatinta ta jihar katsina a zauna in kuma babu dama to mun gaji wallahi matukar ba dakatar ba suka ƙara kashe wani dan bafulatani to za mu yi zanga-zanga ita ma gwamnatin za mu ba ta mamaki saboda shirin da muka yi kawai mun yi shiru ne wallahi ba wanda ya mutu a gefe na nan duk mutane ne al'umma ta ga nan kana gani yayi zaki muna mutuwa za mu haɗu aka muna annashuwa ka gani dai ga munan dukan mu ran mu dai ga munan misali dukan mu ga munan muna ta iya ne din mu muna annashuwa ka yadda kuma ni komanda ne kuma kana gani dai ga jikuna na nan ga komi duka ba abin da babu ina gaya ma ne serious abin da nake gaya ma ba magana karya ba wani abu duk wanda kaji yana karya da abubuwan ke faruwa to wannan siyasa ce ni kuma ban yi siyasa ba ban yi makarantar boko ba amma na yi ta arabi ina da ilimin arabiya saboda boko bata zama tilas ba dama To, masha Allah, kaɗan kenan bidiyo kaɗan kenan da cikin neman sulhu da suke nema, wani akwai dama, amma in ba dama mutane da gwamnati za su ba mu mamaki sosai. To, shek kana da minti goma ji sakonka zuwa gare su. So, bismillahi wa salama ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa badu. 'yan uwa ina ma dukkan waɗanda suke mabiya wannan shafi ne sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko ina so masu saurare wanda ike zuciyarsa a rufe take ya buɗe ta sannan kuma mutane ya zama abin da duk zamu su saurara daga gurin mu su saurare shi ba da kunne kaɗai ba da zuciya hmm. A ah, sarki malamai da ake ce musu magada annabawa malamai sun yi bincike sun gane cewa gabaɗaya dalilin da yasa Allah ya aiko annabawa dalilai ne guda biyu dalili na farko shine a matsayin Allah na wanda yake yin halitta ya samar da bukatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to yana so a bauta mai shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa dalili na biyu hmm. don mu tsare haƙƙin da ke tsakaninmu shi yasa ba wanda zai zama nagartaccen bawan Allah sai ya yi ƙoƙarin tsare haƙƙin da ke tsakaninsa da bayan Allah da kuma haƙƙin da ke tsakaninsa da mutane ne, ya yi. eh kaji na riga na fara program ka gane sarki zaki so based on wannan yana daga cikin kurakuran da wasu ke yi suna ganin cewa harkan malanta sai dai kawai ta zama ka ja baki a fassara duk abin da yake yana da alaka da rayuwar mutane bai kamata ka shiga ciki ba banda kuma wannan kuskure ne mun samu a ɗaiɗaikun annabawa akwai annabin da mutanen samudu da da sikeli kawai suke tauyewa Allah ya aike shi ya ce su je su gyara annabin Musa ana azabtar da bani Isra'ila daga cikin dalilan da yasa Allah ya aike shi ya je wajen Fir'auna shine an arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'adhibuhum ka saki bani Isra'ila ka daina azabtar da su yana da kyau mutane su fahimci yana daga cikin haƙƙin malamai duk lokacin da aka ce al'umma tana fuskantar wani abu <clears throat> to malamai ne ya kamata su shiga gaba wajen nemo wa al'ummar wato mafita a halin da take ciki abu na biyu sarki zaki ita ce najeriya tana da makiya makiyan da kullum ba su da guri sai kokarin ya za a yi ta wargaje to an gwaggwada abubuwa da dama wajen wata ba a yi nasara ba wanda za mu ga cewa ko daga baya bayan nan ababen da aka gwaggwada suna da yawa wajen ƙoƙarin sai an da ƙasar so amma a abin da muke hasashe makamin ƙarshe yanzu da ya rage wanda wutar ta fara cinnuwa a wasu gurare in aka bari wutar ta cinnu to muna ganin shine abu na ƙarshe da za a yi wajen warga da ƙasar nan musamman yankin namu yankin arewacin najeriya saboda kunna wutar rigima tsakanin bafulatani da bahaushe idan ta kunnu to sarki wannan fitina ce da Allah kaɗai ya san wani lokaci za ta mutu saboda babu wani bahaushe a arewacin Najeriya da bai da alaka da bafulatani babu wani bafulatani da bai da alaka da bahaushe hmm. kusan ƙabila ce guda ɗaya aka dunkule ake ce mata Hausa Fulani wanda asalinta wato kabila ne mabambanta amma alaƙar kowannensu da addini yasa kawai da aka tashi aka haɗe su ga baki ɗaya sai ake ce musu hausa wato fulani sana abu na uku a sarki zaki idan ka ɗauki mafi yawancin malaman addini da suka shahara sawa'un ɓangaren izala ko ɗariƙa za ka ga cewa kusan zan iya ce maka kowane ɓangare a ɓangaren izala ko ɗariƙa za ka ga fulani sun fi yawa kuma kamar yadda akwai malamai 'yan ɗariƙa fulani akwai malamai 'yan ɗariƙa hausawa kamar yadda akwai malamai 'yan izala fulani akwai malamai 'yan izala hausawa kenan wannan wutar don aka barta ta ci gaba da ruruwa idan a ɗariƙa ne rigimar tana iya sawa ɗan ɗariƙa ba fulatani yana iya kashe wato a ɗan ɗariƙa ba haushi ka lura Ɗan izala bahaushe yana iya kashe bafulatani bahaushe saboda rigimar ƙabilanci ta riga ta shiga ciki. Wanda malamai fulani a ɓangarorin nan guda biyu ba sai ka faɗa ka ce da wane da wane ba sanannu ne kowa ya riga ya san waɗannan bangarorin da ake ainihin wato magana a kansu. So mutane su fahimci wannan wutar yanzu haka ta riga ta fara ruwa a wasu gurare kuma tana ci shin da an kai wasu yankuna a yanzu akwai inda fulatani ba zai iya shiga ba akwai inda bahaushe ba zai iya shiga ba so shin yanzu malamai kamata su ja baki su bar wutan nan ta ci gaba da ruruwa ko ku a'a suna da gudunmawar da za su bayar inda ta je su tsayar da ita inda ba ta je ba su ba da gudunmawa kar su bari wannan fitinar ta je wannan shine aikin da ke kan malamai abu na hudu sarki zaki maganan abin da ya shafi lamarin sulhu wanda ka ce zaka saka na wani jami'in tsaro na soja wanda zan so a ce ka saka wannan bidiyon nasa tunda da ya bada umarni ya ce a saka Allah ya eh. saka masa da alkhairi idan ka saka daga nan sai mu jinjina wa jami'an tsaro tsakani da Allah suna kokari eh. yadda ka ji ya faɗa hmm. ba wai ƙananan sojoji ba matsalar nan hatta waɗanda suke manyan jami'an tsaro wallahi wannan matsalar tana ɗiban rayukansu ta tafi da su so kaga tun da ƙur'ani dama mu a matsayinmu na al'ummar musulmi ya faɗa mana ice wa sulhu khair yin sulhu ya fi zama alkhairi to muna ganin cewa yadda su suka yadda a zo a yi sulhu a zo a yi sulhun da yake kan asasi na gaskiya wanda babu yaudara da ha'inci da cin amana a ciki wannan na cikin abin da zai taimaka wajen kawar da wa'annan wato matsaloli da suka taso ma wannan yankin sarki zaki watakila za ka ji wasu na cewa a wasu guraren an yi sulhu an yi sulhu bai yi ba an yi sulhu bai yi ba akwai tambaya guda uku da nake yi duk kuma wanda na tambaya guda uku ba wanda ya iya bani amsa mhm. zan ce na farko a sulhun da aka ce an yi addu'in da aka yi a yarjejeniyar da aka yi ta sulhu Shin gwamnati ta cika nata sharaɗin su wayancan su suka karya? Koko sun cika nasu sharaɗin gwamnati ce ta karya. Koko hmm. akwai inda sun sun karya ma gwamnatin ta karya. Wayannan amsa guda uku muna buƙatarsa. Idan rigima ta taso sarki zaki aka ce a zo a yi sulhu. Billahi lazi duk mutumin da ya sulhu tsakaninsa da Allah da gaske ɗaya ɓangaren da aka yi sulhu da shi ya yaudara to na rantse maka da Allah duk yadda mutum yake ganin yana da ƙarfi ya shirya Allah sai ya ɗora ka a kansa yanzu Allah ya ce wa annabi wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa idan kana jin tsoron ha'intar wasu mutane bayan kayi sulhu da su sai Allah ya ce masa kar shi ya kar musu farmaki dan su fahimci cewa yaudara ta shiga ciki sai ya ce ya kira su ya faɗa musu cewa alƙawarin da muka yi da ku na sulhu babu yadda na ji labarin za ku kawo min hari ni ma ina iya kai muku hari kowane lokaci sulhun da aka yi a hudaybiya kowa ya sani in ka kalli zahirinsa za ka ga akwai zalunci a ciki amma da annabi ya sa hannu ya ce ya yadda da sulhu daga ƙarshe shin Allah ya taimaki annabi da bai saka ha'inci da yaudara ba akan abin ko Allah bai taimake shi ba kaga Allah ya taimake shi to in aka za ka yi sulhu da waɗannan bangarorin guda biyu ina rantse maka da Allah idan gwamnati aka yi shi akan asasi na gaskiya ita ta tsare abin da ya kamata ta tsare su suka karya to duk yadda suke ganin sun yi shiri suna da ƙarfi Allah sai ya taimaki gwamnati a kansu amma idan su suka tsare aka karya daga nan bangaren to yana tabbatar maka da cewa dole sai an samu matsala a waɗannan bangarorin guda biyu so an gwada hanyar ƙarfi sarki zaki an gwada an gwada ba ta yi ba balma hasali duk lokacin da aka gwada za a ga cewa al'amura ƙara lalacewa suke yi to dan Allah ko hanya ce kake bin ta yau ka samu matsala gobe ka bi ka samu matsala jibi dan Allah bai kamata ka san yadda za ka yi ka kauce mu wannan hanyar ba in ya zamanto ana iya samun wata hanya wacce ba ita ba sannan ba cewa muka yi ba gwamnati a'a kar ta ɗauki matakin da ya dace amma waɗanda suka yarda da cewa a zo a yi sulhu a buɗe ƙofar a zo a tattauna da su don rage wato matsalan nan sannan waɗanda za su bar abin nan ta hanyar tattaunawa da su da sulhu su kansu suna da gudunmawar da za su bayar wajen kawo ƙarshen waɗannan wato matsala ɗin wannan shine abin da zan faɗa a mukaddima tunda da na kana nuna min cewa saura minti uku Allah ya sa mu dace mun gode ko da ke saura minti ɗaya amma alhamdulillah mun gode alhamdulillah shek shek alfadai kana gani kaman kan da jama'a ke cewa wai wannan sulhu ba zai yiwu ba saboda Eh, wayannan fulani wai mai yaudara ne wasu sun sha su nemi sulhu a zauna da su bai yi ba sannan kuma su ma fulanin su ma abinda suka gaya mini wai ai eh, shak ahmed gumi ya zo wurin su ya zo musu alkawarin za yi sulhu da wasu ababa wai yana barin wurin bai sake zuwa ba kuma sulhun da ya nema shi ma kamar ya yaudare su ba ya an zauna ba gwamnati ne bata karbi uzurinsa ba ko dai a'a kamar kanda jama'a nan suke cewa ba su yadda a yi sulhun shi ma aka aka gaya masa me za ka gaya muna haka shayi bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera ah alhamdulillah wato kusan abin da zan ce malam Musa Yusuf Asad suna yayi shimfiɗan da zan iya cewa kawai abin da zan yi ƙari ni abin da yasa har na wato nake ganin wannan abin wani abu ya shafe ni wanda ni ya zama manto min ganau ba jiyau ba mm. ganau ba jiyau ba akan wannan amma kafin na ce komai na farko dole mu ɗabbaka wata ƙa'ida da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani ya ce mana wa sulhu khair shi sulhu a kowane ɓangare da koma wani abu ake yi shi ya fi alkhairi sannan maganar da nake so zan jawo hankali a kai shi a ƙasar nan ana rikici daban-daban wani rikicin ƙabilanci wani rikicin kaza rikicin addini da sauransu idan ka ɗauka an taɓa yin rikici tsakanin abin da ya shafi yarabawa da hausawa a Legas wanda ka ga wannan rikicin ƙabilanci ne an ga irin rayukan da ya tafi an ga irin abubuwan da aka yi asara sannan in ka zo akwai rikicin da za ka same shi kuma rikicin ƙabilanci ne a lokaci ɗaya kuma rikicin addini kamar abin da ya shafi yan uwa fulani a garin jos da kuma abin da ya shafi birom wanda za ka samu nan kuma rikici ne na kabilanci kuma rikici ne na addini to amma duk da haka za ka ga da'iran abin baya faɗi saboda a tsakani akwai bambanci ko bambancin addini ko bambancin kabila. waɗanda yanzu ba yadda za ka yi ka je ka samu ka ce ga bahaushe a lokaci ka ce ga fulatani a lokaci ɗaya kuma ka ce biramni ko kuma ka je ka ce ka samu ga fulatani kuma a lokaci ɗaya ka ce bayarabi to rikicin zaka ga ko ya taso wutan wu zai kashe ta bai sa wutar za ta mutu saboda nisa da ake da shi a tsakani to amma idan ka dubi bahaushe ka dubi bafulatani bahaushe da bafulatani sun zama abu ɗaya mm. ta yanzu yanzu ni ina maka misali ni ta wajen mahaifi ni bahaushe ne ta wajen mahaifiya bafulatani ne mata na dukan su biyu fulani ne to mm. kaga ba ta yanda za a yi yanzu ni ka tsame ni daga cikin fulani ko ka tsame 'ya'yana? ko ni in tsaya kaina daga cikin hausawa ba zai yiwu ba mun zama ɗaya sai yasa kuma ta yanda ka gane da bahaushe da bafulatani kusan majority addinin mu iri ɗaya ne hmm. to idan wutar rikici ta kunnu a tsakaninmu to wannan rikicin shi ake cewa wato in kana neman mutum ya dinga kashe kansa ta yadda misali an zo a ce gashi bahaushe yana rikici da bafulatani to shikenan ni yanzu sai in fara kashewa in fara kashe dangi na fulani ah. ko su fulani su fara kashe ni hmm. To wannan rikicin idan aka bari rikicin Hausa Fulani da sunan Hausa da Fulani sai ya kunnu a Najeriya. Wallahi ba wutan ba ruwan da zai iya kashe wannan wutan. Ba ruwan da zai iya kashe wannan wutan. Da Hausa da Fulani an zama abu ɗaya, addini ɗaya, al'ada daya ana zaune a guri daya komai iri ɗaya. sai yasa in ka je wani guri ma kawai an gaba fulatani ma da za a masa hausa ko kuma an gaba shi wani gurin bahaushe in ya je zai iya fulatanci an riga an zama ɗaya to wanne ne ba wanne ne ba dole di yanda za mu yi a nan abin da ya sa kuma mun ga yunkurin wasu wanda ƙoƙarin su faɗaɗa rikicin nan mun gan su a facebook ɗin nan sun fito suna ta program farko abin da suke so su yi shine ruguza da awan shehu usmanu bin Fodio, radiyallahu anhu mm. a rusa da'awarsa tunda shehu usmanu ba fulatani ne mm. mamlaka masarautu da shehu Usmanu ya kafa duka da ya kafa ya kafa su ne akan jihadin da ya yi da kuma addini sannan kuma fulanin da ya yi jihadi da su su ya zo ya kakkafa a wannan gurin. Da haka hmm. wanda suke ƙoƙarin yanzu su raya rikici tsakanin bahaushe da fulani sai suna so su motsa wa mutane cewan hausawa wasu mutane ne da suke zaune shehu usmanu ya zo ya yaƙe su ya kwace musu masarautansu ya sa fulani a gurin don haka yanzu hausawa na farko abin da za su yi su fara rushe jihadin shehu usmani dan idan sun rushe sannan kuma dukkan wani abu da shehu usmani ya kafa din fulani ne a kore su a zuba hausawa a gurin to kuma abun ba zai yiwu ba in zaka ce hausan bahaushen wanne za ka ɗauko ka sa za ka ɗauko malam bahaushe barbushe ne da yake cikin jeji a can ƙauyen kano wanda bai san laila illallah ba bai da alaƙa da fulani shi zaka ka ɗauko ka dawo da shi masarautan shehu usman dan fobiyo kaga na farko in za a rushe wannan abin sai an rushe musulunci kenan Mm. sai an rushe musulunci an karya gadan bayan musulunci don haka mu kiran da muke da nasiha kwaya ɗaya ce gaskiya babu wani abin da za a zo a yi don a soki shehu usmani bin fodiyo da jihadinsa da da'awansa da abin da shehu usmani radiyallahu ta'ala ya kasan nan da sunan cewa shehu usmani ba fulatani ne ku hausawa ku taso ku maida ku kwace abin da aka kwace muku sannan abu na biyu kira zuwa ga waɗanda akwai abubuwan da yake faruwa wannan abin da ake sawa na bahaushe bafulatani bahaushe bafulatani shi ya jawo wasu na abubuwan da yake faruwa sai suna kirkiran waɗansu irin ƙungiyoyi in bahaushe ne ya tashi sai ya ce to ai fulani su suke yin wannan kaza su suke yin kaza mu kirkiri ƙungiya zallan hausawa wanda za mu yaƙi fulani wallahi wannan kuskure ko kuma bafulatani ya ce zai kirkiri ƙungiya 'yan sa kai wanda wannan ƙungiyan sa kai din su kuma zallan fulani ne dan a yaƙi hausawa suna yaƙan fulani abin da ake gudu ya faru an riga an zama ɗaya kawai in ka ce za in bahaushe ce zai yaƙi ba fulatani zai yaƙi kansa ne in ba fulatani ya ce zai yaƙi bahaushe zai yaƙi kansa ne sannan abu na biyu gaba na biyu a wannan maganar da nake so zan yi cewan sulhu kamar yadda ka tambaya sarki zaki an nemi ayi sulhu an nemi ayi sulhu sulhu ya gagara to ayi sulhu da ya dace ai mun ga akwai guraren da aka yi sulhu da waɗanda ake rikici da su kuma abin ya amfana ɗauki misali Niger Delta mm. Ƙungiyar Neja Delta militant ɗinsu da suke zuwa suna bambin ɗin fayif-fayif na man fetur su kama su yi kidnapping su yi kaza su yi kaza 2008 ba da nisa ba nan nan 2008 yar aduwa me yayi abin da yar aduwa yayi na farko sai ya kirkiri ministry for Niger Delta Affairs sai ya kirkiri ministry na mutanen Niger Delta wanda wannan ministirin daga cikin abin da zai yi na farko kula da environment ɗin da ake cewa mai yana musu barna gyara gari sannan abu mafi muhimmanci waɗannan banditris ɗin da ake ganin suna ta kashe-kashe suna kidnapping a samar musu da aiki a samar musu da aiki don haka kowane ɗan bindiga zo ka ajiye bindigan ka gwamnati ta sama maka aiki zo ka yi eh. aiki shi ake kira abin da yar ya musu amnesty amnesty yar aduwa ya samar musu da amnesty mai kwari aka samar musu da abubuwan da za su dinga yi suna ci gaba wanda har yau in mutum yana kokonto ya tafi Port ya je ya gani waɗannan guraren ya gani in yan bindigan suna nan sai dai kawai ya zama na yan da kayan baya yan kaɗan ba su da tasiri saboda me dukkan suna da abin yi suna da abin yi kaga wannan an samu wasu yan bindiga ga abin da gwamnati ta yi musu kuma ya musu amfani ya musu amfani abu na biyu shine ka dawo Maiduguri Allah ya saka wa gwamnan Maiduguri da alkhairi gwamna zulum me gwamna zulum yayi yanzu dukkan waɗansu wanda suke daji yan boko haramun me ake wanda duk ya zai mika kansa a jabin digan ka to ka zo gwamnati tana da kam sai ta ajiye ka ta taimaka training ana baka abinci ana kula da kai ana kaza ana kaza bayan ka ɗau wani lokaci gwamnati ta sake ka taftar da kai ka komo cikin gari a baka kuɗi ka je ka mu jari wasu ma daga cikin su abin da muke samu yanzu tsakanin bama da Maiduguri idan mutum zai tafi bama in ka je wasu daga cikin 'yan bindigan da suka ajiye bindigan su gwamnati ta ɗauke su ta yi amfani da su tana sa su a hanya su suke yi wa mutane escort suna raka su suna tsare su daga irin boko haramun da za su zo su kama su. To wai abin da muke tambaya idan za uku ba. Okay to shikenan idan za a yi na tsayar da mintinka akwai magana da kai nan mai muhimmanci da kake cewa sulhu ka je ma baya baya ka duba lokacin faɗan hausawa da ibo da ake yi a musulmi dai da krista da malam hmm. nasir ado musa ya zauna da sakatirin kan pastor monday su ɗaya. malam hmm. musa ya zauna da shi kamar su hudu ko su biyar wallahi zaman da suka yi da shi suka yi da su aka samu abin da wai ba su so ana ce musu kafurai a daina to kaga tun wannan lokaci faɗa sakari bai sake tashi ba kaga ka kuma yi magana cewa su ajiye bindigan su zo in suka ajiye bindigan suka zo ba za a kama su ba ba za a walakata su balle kuma wani abu ya tashi ba Yau, wato ai shi ne ta yanda misali ɗarafin bangaren gwamnati kenan da gaske tana son sulhun duk wanda ya ajiye bindigansa to a ce ya ajiye bindigansa ya bari a karɓe shi a jawo shi a yi masa abin da ya dace a karɓe shi daga bangaren su kuma wato abin da nake so su su fahimta su misali yan bindiga fulani waɗanda suke rike da bindiga ciki su fahimci wani abu kwaya ɗaya sun sani ko ba su sani ba shine akwai aikin da in ma ba su sani ba ana yi da su na farko rushe dukkan wani tarihi wanda yake ingantacce da daulan shehu usmanu podiyo ta kafa da irin tarihi a riki da fulani suke da shi a yankin afirka da kuma najeriya khasisan don haka wannan tarihin in ana so a rushe shi ba a rushe shi sai an samar da waɗansu suna amfani da makamai da bindigu da kaza ƙarshe waɗannan bindigan da suke amfani da shi da kashe-kashe da suke yi sai a ɗauko sai a sannafa a ce to kun ga irin abin da suka yi dinnan nan irin sa Shehu Usmanu bin Fodiyo ne dan haka da su da Shehu Usmanu bin Fodiyo duka an rushe su mu abin da muka sani abin da muka san Fulani duk yanda ka ga ba Fulatani ba Fulatani mutum ne yana da wasu sufofi yana da hakuri yana da kawaici yana da kuma sannan abin da aka san bafulatani yana riƙewa shine abin da aka san yana riƙewa mafi girma shine littafi da karatu littafi da karatu ka dubi tarihin shi Usman bin Fodio to abin da muke kiran su shine su yi nazari sun sani ko ba su sani ba amfani ake da su don a rushe wani tarihi na musulunci wanda aka kafa wanda Shehu Usmanu yana da hannu a wannan tarihin ake amfani da su da irin wannan aikin da suke yi don a tashwihi a ɓata sum'a na Shehu Usmanu bin Fodiyo a ɓata tarihi na Shehu Usman bin Fodiyo a haɗa su faɗa da ƴan uwansu a ce yau Bahaushe yana yakan Bafulatani Bafulatani yana yakan Bahaushe. Bafulatani yana yakan Bahaushe. Don haka mu abin da muke faɗa gwamnati ita tafi kowa sanin hanya da za ta yi dan jawo sulhu da waɗannan mutanen. kuma eh. wallahi za ta iya in an so za a yi kuma mun san akwai masu kishi da yawa a cikin gwamnatin wanda suna kishin suna so su yi haka suna so kuma su ga cewa wannan abin kashe-kashen nan an daina tsartuwan jinin nan ya ragu abin ya damu mutane su kansu sun damu mutane su ma a gari sun damu da haka muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abin barka amin mun gode sosai mun gode to a malam Musa kai ba kana da minti goma akan maganganun da Sheikh Alfata ya faɗa mai kaza ba a ciki Na ji ce akwai bidiyo da zaka danna masa. Eh ka sami. Eh eh ina jira turo. Kai. Ah bismillah. Magana ta ƙarshe da yayi. Eh. Abin da ya shafi ramuwa. Kusan zan iya ce maka akwai wasu guraren da abin da ake ma ita al'ummar Fulani din kamar ramuwa ne ga abin da Shehu Usmanu ya na karantar da addini a baya. Hmm. Saboda yanzu ka je ka bincika a Najeriya manya-manyan high institution makarantu ko ka san cewa an ɗauke shi an sa shi a matsayin syllabus wajen karantar da tarihin Shehu Usmanu kowane kwas kake sai ka karanta tarihin Shehu Usmanu amma abun bakin ciki shine kana iya ganin wanda ba musulmi ba shi ke ɗaukan madda kwas ɗin karantar da tarihin Shehu Usmanu to dala ina za a samu adalci da balan sannan ba wai littafi bane da masarautar sarkin musulmi ta rubuta a matsayin shine salabus ɗin da za a dinga karantar da mutane a can a'a ba shi ba ne ka lura? su wannan yana daga cikin ababen da aka ainihin wato yi so shekara da na je sakkwata yana tafsiri shekara ta biyu akwai wani ya yi karatu a ingila project ɗinsa da ya rubuta akan jihadin shehu usmani ya rubuta sai aka ce masa idan yana buƙatar a bashi takardar cewa yayi yi phd ya gama sai in ya yadda cewa shehu usmani ya kafa fulani empire daular fulani ya kafa ba daular musulunci ba suka ja ja suka ja ja daga ƙarshe sai da ya nuna musu in dai sai ya rubuta a littafinsa cewa shehu usman ya kafa daular fulani ne ba daular musulunci ba to daktarin digirin baya bukata ya bar shi da dai ya zo ya rubuta wannan da hannun shi tarihi ya kiyaye cewa shi ya zo yana faɗa cewa a littafinsa shehu usmanu ya kafa daular fulani ne ba daular musulunci ba ya haƙura da wannan so wannan kaga akwai wannan a tunanin dama yana shiga mutane Uh, abu na biyu cikin maganganun da ake yi yanzu akan abin da ya shafi maganan sulhun nan shine uh, wannan da kasa bidiyonsa eh, shi wanda suke ce masa jankar ya faɗi wata kalma ta zanga-zanga eh. ita zanga zanga nan da yake magana ba wai yana nufin irin yadda ake yin raye ba a ɗauko kwalaye a shigo gari zanga-zanga in sun faɗe ta shine suna nufi su zo gari su kan mai uwa da wabi su kashe kowa da kowa shine abin da yake nufi da zanga-zanga sannan abu na biyu a maganar da shi ya faɗa yake maganar Dr. Ahmad Gumi ko lokacin matsalar da Dr. Ahmad Gumi ya samu ba yaudarar su yi ba a'a haɗin menene ake cewa ba haɗin eh, goyon bayan da ya kamata eh. gwamnati ta bashi su shigo ciki don a yi sulhu su ne ba su ba da goyon bayan ba shi yasa kuma abin ba zai yi wa dole sai gwamnati ta shigo shi yasa kaga ai muna kiran cewa gwamnati ta shigo hmm. so maganar da wasu ke yi maka sarki zaki ana cewa wai an yi sulhu ai yanzu muna magana ne kan on iya ni na faka na ce maka duk wanda ya ce maka an yi sulhu to tambayan nan guda uku zaka ka mai a duk inda aka yi sulhu sharuɗan da aka saka na sulhu shin gwamnati ta cika su suka karya ko ko a'a su sun cika gwamnati ce ta karya ko akwai inda suka karya gwamnati ta karya muna buƙatar wannan ansan sana abu na biyu a duk inda ake yin sulhun nan inda aka ci an samu matsala ka tambaya ka ji a ina ne malamai ne suka yi jagorancin sulhu malamai ne ke jagorancin sulhu ko wasu ake nemowa wayanda su abin da ya dame su ba wai fitinar da ake ciki ba ta kau amfani za su yi da sunan kwamitin da sulhu gwamnati ta kafa na sulhu don su samu wani abu ko da fitinar ba za ta kare ba me ke faruwa kaga akwai buƙatar sanin wannan hmm. sannan misalin da mal abul fatih ya buga akan abin da ya shafi yan neja delta hmm. yanzu in ka ji kuɗaɗen da ake ba su tamfolo da waye da waye da sunan ma su tsare inda ake fasa man a daina fasawa na rantsi da Allah sai kayi mamaki so mm. abinda ma mutane ba su sani kwarai wallahi sai ka yi mamaki muna nan shugabanmu fa umaru musa shi ya zo da amnesty aka buɗe sulhu aka musu ma'aikatan neja waye wanda wannan sarki zaki yana da kyau ma mu dawo mm. shin wannan fitinar ma asali menene ma abin da ya assasa ta very good eh domin shayi ya kuri mintinka eh, soraka minti shida shayi kamar kan da fulani shi yake cewa ka cikin audio shi ba saka duka ba dai wai a kyale su su yi gonan su su ma su yi aikin su yawa kada ganin so, ganin gona ne ko dai a'a akwai wani abu kasa ana neman dai a hada to, to barin faɗa maka saba'in eh. cikin ɗari na waɗannan mutanen da ake rigima da su no. asalin ba su ma damu da cewa gwamnati ta zo ta yi musu wani abu ba su fulani eh abin da ma ya dame su farko tukunna a bas su su rayu kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke rayuwa so in lokaci ya kai mu zan turo maka za ka gani ina rantse maka da Allah sarki zaki abinda su waɗanda suka ɗauki makami suke ba daidai ba ne saboda wanda suka ɗauki makamin nan sun kasu gida biyu akwai waɗanda asalin dama ɓata gari ne ɓarayi ne da wannan abin ya zo sai suka shiga wannan zugar sai ya zamanto hatta ‘yan uwansu Fulani suna cutuwa da su. Hmm. Yadda suke iya taɓa bahaushe wajen su kama shi su nafin ɗin shi su kore mai dabbobi suna ma ‘yan uwansu Fulani wannan. Kaji wannan kasan? Hmm. Kaso na biyu akwai waɗanda su kuma provoking ɗinsa aka yi, aka tirsasa su, aka ziga su, aka zalunce su, ta kai ga dole sai sun ɗauki makami don su rama irin zaluncin da aka yi musu. sarki zaki yau ka tambayi duk wanda ke sauraron mu duk wanda ya taso a ƙauye ya san akwai guraren da ake ce masa burtali inda shanu suke bi da dabbobinsu ko daga gari zuwa gari ko daga inda in sun yi kewa za su bi hanya su je inda ruwa yake su ba dabbobinsu shanu ka tambaya yanzu ka ji a arewacin Najeriya da wata jiha da wata jiha ce take da burtalin da fulani ke bi ka ji abu na farko hmm. babu mafi yawanci babu an siyar so duk inda ba fulatani zai kora ya bi in dai da shanu ne ba burtali ba ne gonan mutane ne daga nan in yi banna sai matsaloli su biyo baya oh. wa'annan kenan na'am na'am okay so asalin dama farko eh a saman musu da wuri kamin a ce an yawa na'am ka ka fahimta asalin sarki barin faɗa maka idan ka cuci mutumin da bai da karatu eh. wanda ya kamata ka karantar da shi ka bar shi babu karatu na rantse da Allah ran da ya tashi rama zaluncin da ka mai tun da bai da ma'aunin da zai auna na ilimi wallahi sai yayi abin da har jikokinka abin su ya shafa maganar da muke yi shine mu koma baya sarki zaki duk wanda ya san ya zauna ƙauye ya san asali dama ana ɗan samun rigima tsakanin makiyaya da manoma to zaluncin farko da aka fara yi idan ba fulatani ya je gona ya ɓanna ɓannar da misali a ce ya cinye shukar da in an girbe ta za ta iya kai buhu shida ko biyar hmm. ka san cewa ana iya masa tarayya biya buhu ɗari eh? ko a koro shanunsa ma gaba ɗaya a yi kashe mu raba tsakanin mai sarautar garin da alƙalai da jami'an tsaro a rabe shanun? Wannan shi ne asasin farko tun ana musu wannan zaluncin ta wannan hanyar hmm. kafin su abin nan sannan abu na biyu sai aka bas su babu karatu. To wanda ka bas shi babu karatu kuma ka zalunce shi da wani ma'auni zai yi mu'amala da kai wallahi kitabun rasi na'am kaga ba ba wani shi yasa zaka ga abubuwan in suka tashi ramawa wani lokaci sai ka ga sai a hankali amma abin mamaki har yanzu ba su cire tsammani da malaman addini ba yanzu ai zaka yi mamaki ya aka yi shi wannan ya gane kana program da malaman addini ya nemo wayan kai ya kira so wannan kenan so ba zai yiwu ba a ce irin Umaru Musa yankin su yana fama da matsala ya zo da abin da za a yi sulhu a samu zaman lafiya a wani yankin a ce yankin muna fama da matsala ba za a iya zuwa da abin da za a yi sulhu a samu zaman lafiya ba hmm. sannan muna mutane mutane muna so su sani cewa ah, duk lokacin da wani ya fito ya ce babu sulhu babu kaza to na daga cikin abin da za mu yi sarki zaki dole sai mun koma ma back me ya haifar da matsalan nan farko sannan ya za magance ta na daga cikin matsalolin da yanzu muke fuskanta yanzu na zalunci da ake yi yi wa al'ummar fulani wadda yawanta ya kai kasan miliyan arba'in a ce duk inda aka gaba fulatani a kashe kuma yanzu cikin misalan da za mu bayar za ka gani magana kidnapping a najeriya ba fulani kaɗai ke yi ma kusan ba wanda bai da hannu a ciki amma me yasa ya zamanto kabilar fulani kadai aka yi concentrating a kansu duk ragowan aka kyale su zaka gani ta fuskar dalili da izinin Allah mu shine abin da muka ce idan bahaushe ne aka same shi yana da hannu a ciki shin me laifi za a hukunta cikin hausa ko duk bahaushe za a kashe mm-hmm. idan an samu inyamuri yana da hannu a ciki me laifin cikin inyamurai za a hukunta ko ko wannan ita ce hujja duk inda aka ga inyamar a kashe shi hmm. to kazalika in an samu wani bafulatani yana da hannu a ciki wannan ba zai zama dalilin da za a ce duk inda aka ga bafulatani a Najeriya a kashe shi ba saboda wannan dalilin to su kadai aka yi ma wannan hukuncin a Najeriya hmm. so insha Allah bari bari a abin nan sai mu ji hmm. yadda za a yi eh, mun gode mun gode jama'a ah, alhamdulillah mun ji malam Musa yayi minti goma shi Ah, Shek shak abul fatahi yana kusa shi ma insha Allah shi ma ya ɗauki minti goma a kan ah, wannan jama'a ku yi hakuri ƴan ah, kusa da eh, Maulana Shah kuna kuna damunsa ku bar shi ya ya samu lokaci Assalamu alaikum rahmatullah Abuwan sarki ayyukan abuwa baki ne na yi yanzu su ku shigo aka raukar la, ku shiga abu. Allahu akbar Allahu akbar. Eh, bismillah amma a takaice Eh shayi abinda muke shay abinda muke tambaya ne mm, na'am me yasa ga fulanin da suka yi wa nasu kisan an an su ga masu ga yan bindigan amma shi a bar su shi kaga an shiga wasu fulanin da basu san da komi ba a shiga ana musu kisa ana kashe su ana ah, kona musu gida sa'annan kuma ana kashe musu dabbobi jama ku yi hakuri shek ya samu a baki ku yi hakuri salamu alaikum sarki wato alhamdulillahi wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ya kamata wato ni a tunanina wato gwamnati ta duba babu yadda za a yi fulanin nan sai an raba su gida biyu kuma haka wajen sulhu kasan ba za a rufe ido misali don sulhu a ce ita gwamnati tana da hanyoyi da yawa sulhu ɗaya ne daga cikin hanyoyin da gwamnati take bi don kawo rikici sannan kuma gwamnati tana da ƙarfi takan iya amfani da ƙarfi in abu ya ci tura ta yi amfani da ƙarfi to idan gwamnati tana da wannan hanyoyin to dole za ta raba fulanin nan gida biyu akwai fulanin da kullum su suna kira waɗanda 'yan bindiga ne suna kiran a yi sulhu suna kiran a zo a zauna lafiya a yi sulhu to waɗannan gwamnati bai kamata ta sa ƙarfi a kansu ba sai a biyo hanyar da gwamnati take da shi na samar da sulhu a zaunar da su a yi sulhu da su a ga me ya kamata a yi musu don su ajiye makamansu akwai kuma waɗanda sun shiga ciki dama kamar yadda aka faɗa su ba ta gari ne su maha'inta ne kawai sun fake da wannan abin ne kuma ba za su ajiye makamansu ba saboda sun san wannan hanyar da suke bi su suna ganin kawai wannan hanyar za ta bulle musu gwamnati sai ta yi aiki da ƙarfi a kansu tunda gwamnati ta fi karfin su to amma kaga da yin sulhu da aka yi gwamnati ta rage wani kaso mai karfi sannan kuma babu shakka waɗanda da yawa da yawa waɗansu daga cikin fulani abin yakan shafe su ko abin da ya faru kwana-kwanan nan a Kaduna wanda ya kashe 'yan maulidi a tudun biri ai kaga abin da yake faruwa a gurin ya gwada cewa ana samun mistake na waɗanda ake kashewa da yawa wannan ma wanda ya fito fili ne ana samun mistake na waɗanda ake kashewa da yawa waɗanda kuma ba 'yan bindiga bane ba 'yan ta'adda bane to ashe kaga hanyar da za a bi dan a lallabe su irin mu abin da muke faɗa wai me yasa ne tunda abin nan an gwada a neja Delta nan an yi mutanen nan an samar musu da abu an samar musu da, tsari wanda wannan tsarin ya kawo ci gaba a yankin su ya samar wa mutanen su aiki shi ba ba bahaushe abin da yace idan kana tsoron farawo zai sace maka kaya to ɗauki kayanka ka bashi ajiya me satan kayanka ya zama na shi yake ajiye maka kayanka ni na taba yin wannan abin da gaske wallahi sarki zaki na gani da ido na wani mun shigo za mu kwana lokacin ana tare a zawuya ana kwana tare ana dan zargin sa yana dan dauke dauke dauke haka an rasa yanda zan yi da yana sai na ce da Allah wani gashi ka ajiye mu to kaga shi da nake zargi kashe kuma da safe yace mun to ga ka. to wannan misali ne mm. yau abin da gwamnati ta yi wa waɗancan 'yan yankin ne da ta fahimci suna sace mata a ɗanyen mai suna fasa mata bututu ana kama turawan da suka zo wa gwamnati aiki gwamnati sai ta ce to ku zo yanzu ku da kuke wannan aikin mun ba ku ajiyan yankin nan gurin a daina fasa mana bututun mai zamu dinga biyan ku kuma abin da gwamnati za ta biya su ba wani abu bane aljihun gwamnati sai ya zama su da suke fasawan yanzu kuma su suke karewa to yau daga cikin fulanin nan da waɗanda suke wannan abun gwamnati ya zo aka ce a tsakanin zamfara da ina da ina ana samun sata ana samun kaza gwamnati ce to ku mun sa ku ne masu mana gadin wannan hanya mutane na ta dinga su dinga shigewa lafiya duk wata zan dinga biyan ku kaza in kun ga wani abun barna ku yi kokari ku yi maganin sa ta hanyar da ya dace in kuma yafi karfin ku ku yi wa gwamnati report wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnati za ta samar abin da yake faruwa yanzu kamar yadda na gaya ma gwamna zulum Allah ya saka masa da alkhairi yana daga abin da yi yanzu tsakanin Maiduguri da Bama an ce akwai waɗansu tubabbin yan Boko Haram wanda aka sa su a hanya in mutane za su shige sai su dinga musu escort ya zama na gwamnati ta jawo su su suke gwamnati tana amfani da su gurin kare bayan sun dawo sun tuba sun ajiye makamansu sannan magana ta abin da yake akwai a lura sarki wato Fulani an tashi da wani al'ada a cikin society mu al'adar da aka tashi da ita shine ana kallon su basu da wayo basu da karatu don haka mm. kowa zai iya cutan su zai iya nunawa sai sa ma zaka ga abu kaɗan za a ce ai wani ba fulatani yayi kaza a sa mutane dariya ai wani kaza yayi kaza saboda mantikiyar da ake nuna wa mutane al'aglabiyar sa'ida a tsakanin fulani ana ganin kaman basu da karatu to maganan nan dai guda ɗaya ne in ka cuci wanda bai da karatu ran da ya fi sato kanka to fa zai maka aikin rashin karatu ne sai ka yi hakuri kuma da abin da zaka gani na'am mm. to sarakunan mu abin da muke faɗa akwai wata magana da ni na daɗe Allah ya gani wannan kadiya ya faru a Bauchi so biyu ɗaya ta faru wanda zamanin Isa ya guda akwai wata magana da Maulana Shedaru Usman Bauchi yake faɗa yace da sarakuna kafin zuwan turawan mulkin mallaka sun bautar da mutane sun yi zalunci iya zalunci to Allah tabaraka wa ta'ala baya son a yi zalunci sai ya turo mana turawan mulkin mallaka da suka zo sai suka rage fawa a hannunsu suka kwace fawa suka kwace fawan a hannunsu ya zama da sun kawo 'yan siyasa sun mallaki mutane to abin da yake faruwa shine sarki tsakani da Allah gwamnati ta sa ido akan sarakuna musamman sarakunan ƙauye waɗanda suke cikin ƙauyuka wallahi tallahi suna ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa fitina na wannan ruruwan wutan kidnapping din sarakuna na ƙauyuka ba irin 'yan eh. ƙauyuka ƙarani a ce dagaci waye waye suna daga cikin masu hannu a asasa wannan fitina dalili shine mm, mm. za ka ga an zo ba fulatani ya zo a an kama shi ya yi wani laifi ya yi kaza sai a zo a lafta mai tara wanda tun da ana ganin bai da wayo a kai shi police station a kwace shaninsa, a kwace kaza ko ya yi laifin sai ka ga hukuncin da za a yi masa ya ninka laifinsa so ɗari nawa Mm, ya ninka laifinsa so ɗari nawa wannan rikicin ne zamanin isa yi da ya faru tsakanin mm. bauchi da gombe a wani jeji har aka yi ta kashe-kashe irin wannan ba ni suka ca su ɗauki mataki za su yi kaza isa yi guda ya zo ya takilin din matsala mm. nan nan sarki zaki akwai abokin abokina wanda zaka ga kullun ina yawan sa shewul hadi shewul hadi shehul eh, hadi eh. wa mahaifinsu yana da sarauta ba fulani ne Mm. wasu suka aru gonansu suka zo a wannan gonan nasu suna son za su yi amfani bayan shekaru mahaifinsu ya ce to gonan iyayenmu ne ku dawo mana da shi tun da aka faki su waɗancan suka ce ba su dawo gonan ba ba su dawo da gonan ba faɗan sai ya koma tsakanin su su shehu lahadi babansa sarkin fulanin gurin da kuma abin da ya shafi sarakunan gurin aka dinga faɗa yau a kai musu wannan kuɗin su karɓa a kai musu kaji su karɓa a kai musu kaza suna so dole sai sun kwace gonansa sun ba waɗanda ba nasu ba to kaga irin waɗannan abubuwan shi yake faruwa ibn bello turjin nan da ake magana ai ya taɓa ba da tarihi ya ce akan ko karmami ne ko meye aka je aka ɗaura babansa tsawon wata shida ko wata nawa ne aka ɗaure masa mahaifi to mu ba cewa muke muna barrar da abin da fulani suke yi na ɗaukan makami daidai ne saboda ba daidai ba wai muna cewa daidai ne ba daidai bane ba daidai bane amma a duba me ya jawo wuta ta kunu idan an ga me ya kunna wutan sai a yi kokari a kashe abin da ya kunna wutan sannan kuma sai a zo a nemi yanda za a yi sulhu da su hmm. idan an yi sulhu da su mu sulhu nan mu kowa ya gaji a ƙasar nan ba yanda za a yi ka kama hanya kana tafiya ɗanɗan kana tsoron za a kama ka je a ɗaure ka a tike kaman akuya ana cinikin mutum yanda ake cinikin akuyoyi da shanu yanzu haka aka koma ana cinikin mutane amma mu abin da muke faɗa su sani su fulani lallai muna so a yi sulhu amma su fahimci wani abu ɗaya sulhun nan akwai ɓangare biyu akwai haƙƙin Allah tabaraka ta'ala akwai kuma haƙƙi na wanda gwamnati ne ake ganin ya kamata ta sauke haƙƙin Allah tabaraka ta'ala bayan da za a yi idan ka ganin wajibi ne kawai za ka ɗauki makami ka je ka yaƙi mutane kamar yadda ɗazu malam Musa yake faɗa ya ce wani ya ce zanga-zangan fa shine su shiga gari su je su tayar da mutane to kaga zuwa da za ka yi ka je ka kashe mutane na ko ka je ka kashe mutane ko ka ce za ka yi wani abu wannan haƙƙi oh, oh, oh, jama'a ku hakuri a ah, networkin shak abul ya samu matsala ku kuri zai dawo yanzu eh zai dawo yanzu ku hakuri a ah, networkin shak abul ya sauka zai dawo yanzu alhamdulillah ya dawo aha eh bismillah yawa afwan masha Allah afwan wannan misali ka ɗauki makami don gwamnati ba ta yi sulhu da kai ba ka ce zaka shiga gari kai kan mai uwa da wabi Allah ba zai bar wannan ba wannan abin sunan shi zalunci Allah ba zai bar wannan ba da haka mu abin da muke kira gwamnati ta yi abin da ya dace su ma kuma su yi sulhun nan saboda dalilai guda biyu na farko su sa Allah za su yi saboda Allah kawai su duba Allah za su yi saboda Allah ta yanda ko an samu feluwa daga wajen gwamnati bata ba su abin da suke so ba to za su tuna dama sun yi dan Allah ne zuciyarsu za ta samu sanyi hmm. za su tuna Allah ta sa Allah a tsakani amma in ba sa Allah a tsakani ba za ka ga ana ta zuwa ana zuwa a je a dawo ana zuwa a je a dawo kuma wannan yana da kyau irin wannan batun da ake yi din su manyan mu yan siyasan mu su sa baki akan wannan lamarin dan su ma mutanen Niger Delta ba haka kawai gwamnati ta ce na muku ba sai da manyan su suka shiga suka sa baki suka ce ga abin da za a yi to mu ma muna kira manyan mu su duba wannan abin are wannan gata dai tana ta dankufewa talauci mu ne yunwa mu ne bara mu ne a arewacin Najeriya ci baya mu ne a arewacin Najeriya tsadar rayuwa arewacin Najeriya ta fi kowa shan wahala eh. banditiri yanzu kama mutane da ɗaura mutane arewacin Najeriya to an gaji an gaji mutane suna ta abin da yake gaban mu yana da yawa a taimaka a taimaka wannan sulhun inda yanda za a yi sulhun nan dan Allah a samu a yi wannan sulhu kowa ya samu ya zauna lafiya mu dai muna baran haka insha Allah assalamu alaikum dai eh, wallahi mun gode very good presentation kai wallahi mai kyau Allah saka da alkhairi amma malamin me yasa all the time komi arewa arewa ba zuwa kudancin Najeriya ba zuwa kudu she arewa bandit arewa Boko Haram arewa wa'annan da suka taso su jankare su ma arewa sannan jankare kuma yayi magana wa ko wasu Eh, sojan nan ya yi magana wa ko wasu yi sunan su iphone ne ko menene wai nasu ma wallahi wai ya fi na boko haram wai tasowar su yanzu ba kyau to shi me yasa komai arewacin najeriya ba zuwa kudancin najeriya so uh, sarki zaki ba arewa ne kadai take fama da matsaloli ba su ma suna fama da nasu matsalolin uh, kuma shi yasa nake so za ka saka bidiyoyin a hankali a hankali don mutane su fahimci haka ɗin, so na cikin ai dalilan da ya sa maka ce a yi ma ita al'ummar bal ma hasali matsa bismillah ka gane matsalar kinnafin daga kudancin Najeriya ta taso akwai wani babban kinnafas da ya shahara da ake ce masa da Evans shi Evans international kidnappers ne fa tun kafin maganar kinnafin ya faru a arewacin Najeriya yaɗu kowa ya san Ibas a matsayin kidnappers international kidnappers so abin da muke cewa sarki zaki yanzu mun ɗauki wajen watanni hudu biyar shida muna kiran cewa a zo a yi sulhu ba a yi ba daga lokacin da wasu jihohin suka ɗauki cewa ba za su yi sulhu ba mu ɗauki jihar katsina da zamfara dan Allah duk mai sauraron kansa adalci matsalolin raguwa suka yi ko karuwa suka yi zai faɗa maka cewa matsalolin ba raguwa suke yi ba ƙaruwa suka ainihin wato yi daga wancan lokacin zuwa yanzu da muke cewa a zo a yi sulhu aka ki yadda a zo a ainihin wato yi sulhu mm-hmm. so abinda nake cewa sarki zaki dan mu mayar da mutane zuwa ga su fahimci asalin ma menene ifaru dala ina so ka saka bidiyo da na turo maka mai lamba ta ɗaya eh. wanda mala ahmad filin sandi yake magana zaka ji daga ina matsalar nan ta fara ta yadu? wato shekara 2023 da da miladiya ta annabi isa gaskiya an ƙi ko an so laifi ne na hukuma laifi ne na jagorori wanda allah ya ɗora musu nauyin yin hukunci tsakankanin al'umma idan wani abu ya faru mara daɗi ƙasar ce ta sallace ta zama abin da ta zama idan aka ƙwari wani ya tafi ya kai a hukuma wanda aka ƙwaron nan ya je ko kuma wanda ya kwaran ya je sai je sarrafar da abubuwa ya canza su daga yadda abin yake haƙiƙani sai ka ga ƙarshe haƙƙin ya salwanta ba a yi hukunci ba wannan ya jaza aka samu wato fitintunu suka yawa cikin al'umma wannan tarihi na banditire ya faru a wani yanki daga cikin yankunan zamfara state nan ne asali kuma allah ya sa ina ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa sosai sosai wato shekara ta 2008 farko-farkon shekaran wato a cikin watan uku ko cikin watan ko ƙarshen watan uku zuwa kama watan hudu wani abu ya faru a wani gari ana ce masa dangulbi dangulbi gari ne daga cikin wato garuruwan maru local gamman yau wanda waɗansu mutane barayin daji ɗin dai kamar da ake cewa barayin daji suka je kaso dangulbi ranar lahadi suka iske wani mutum mai hali ana ce masa alhaji alhassanu sun saba zuwa su ce suna son ya ba su wani abu suka je kau ya ɗauki wani abu da lokacin zuciyarsa ta yi niyya ya ba su suka rena abin da ya ba su suka ce a su ai ba sa son wannan in ba zai ba su bai bari ya ce ito ba sa so su kawo sai ya karba dalili kenan suka yi mashi wato kaman shigar dare suka iske shi a gidan shi da dare suka fafake shi da ya ji motsinsu ya fita ya kama katanga yana son ya tsallake ya gudu sai wani su ya halbe shi a kogo wannan harbin shi dalilin mutuwar shi an dauke shi zuwa asibiti ba a isa ba allah ya masa rasuwa mutanen dan gulbi sun ji zahin mutuwa alhaji alhassanu saboda mutum ne nagartacce mutumin kirki wanda yana taimakon al'umma kwaran gaske wannan ya sa mutanen gari suka ɗauki zanga-zanga suka tafi wajen hakimi ko kuma suka tafi wajen uban ƙasa suka kai kara suka tafi wajen dpo suka kai kara suka kai magana duk inda ya kamata a kai ya kamata a lokacin a ce hukumomi sun ɗauki mataki amma dai ba a yi komi ba saboda haka bayan wasu 'yan kwanuka kuma sai abin ya sake tukowa mutane suka ɗauki doka a hannu sakamakon hukuma ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba mutane suka ɗauki doka a hannu don haka suka bi gidajen abokanin waɗannan barayin daji a cikin garin ɗan gulbi suka kakkashe su kuma da suka karkashe su sai suka kwankwatse naman su suka sassara su suka zuba su a cikin buhunna suka kai wato har gidan gwamnati a gusau cewa mutanen da suka addabe mu wanda aka ki ɗauka mataki a kai mu mun ɗauka ga shi mun karsu wannan abin daga nan ya fara mutane su kuma barayin daji da wayanda suke sun yi satar sun bari da wayanda ake tuhumar su cewa suna yi ba sa yi da masu yin sai suka ji zafin abin da ya faru su ma suka yi nasa gangami cewa yadda wannan mutane suka kulla banga za su je su ɗauka su rama abin da aka yi musu su ma bari su zo su rama tun da an kashe musu har wanda ba sa yi an kashe musu har tubabbi wannan ya jaza su kuma suka afko garin dan gulbi suka yi kisan kan mai uwa da wabi a wannan ranar suka zo sun kashe fiye da mutum 29 da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba wannan gabatarwa yan uwa masu albarka lalle hakika shine asalin wannan fitinar tun abin na daga ɗan gulbi kaɗai ya taho bin din ya shafi lingyado duka mara local government abin nan har ya fita ya shigo gusau local government irin su bawa ganga dan jibga aka ta shirya wato abin nan yan banga wannan yan banga kuma babu wani abu da ake dora musu na cewa kaza ta kamata kaza bai kamata ba a nuna musu girman daraja haƙƙin dan adam da wasu abubuwa da ya kamata a ce sun kiyaye cikin wannan aiki na sa kai aka yi abin sake gyara aka so amma abin sai zama banna wancan suna shiryawa wannan suna shiryawa har abu ya ɓaci ya fita hannu ya zamo kawai shi kenan wato mai ƙarfi shi zai yi hukunci an daɗe yanzu daga shekara ta 2008 zuwa yau ana magana shekara kusan goma sha biyar kenan wani abin gashi nan wasa-wasa wasa-wasa wasa-wasa ya haɗe zamfara gaba ɗaya ya tsallaka ya fara shiga kaduna state ta yankin ɗan sadau daga kaduna state ya tsallaka ya shiga niger daga niger ya sake bugowa ya dawo katsina da kamar ba za a irin wannan abu ba a kebbi da sakwato. amma sannu a hankali su ma suka ɗauka ga abu nan na neman game arewa wanda ya kamata a ce ita hukuma tun wuta tana yan kaɗan ya kamata a ce ana kashe ta a wancan lokaci bai wuce a tara mutane ba manya daga bangaren yan banga manya daga bangaren barayin nan a samu da tawansu a yi musu tsawa a ce ku je ku gyara abin da kuke ba daidai ba ne ba bai wuce wannan ba in hukumomi suka yaka an kashe wutar in ba haka ba kuma a kama wanda suka yi wancan kisan ba bisa ka'ida ba ba a sa su da sauran sun dauki doka a hannu a yi abin da ya kamata a yi duka dai abin bai yi ba ba a fara daukan mataki ba sai dan shigowar kungiyoyin addini suna kiraye-kiraye astagfirullah ina daga cikin wanda muka damu da abubuwan nan da suke faruwa a wancan lokaci mun kafa wa'azo hannu bai taba haifar da alkhairi ba cikin al'umma duk sadda aka yi shi bala'i yake zama amma dai abin ba a yi komi ba har abin ya zo ya fita hannu ya ɓaci wanda a wancan lokaci ko da kisa za a yi a yi gyara bai wuce kila a ce a kashe mutum biyu ko uku ba ya yi nauyi kwarai kila goma ko ishirin yanzu ko ɗari ka kashe gyaran ya riga ya fita hannu abin ya zama yadda ya zama to galibi abin da ke faruwa a ƙasar nan tamu ko ohon shugabanni ga abu ɗan ƙanƙani sai ya ɓaci ya fita hannu ya zama masifa sannan a ce ana san a fuskanci abin gashi yanzu ta ina za a fara ma tukuna ake nema ya za a yi da abin ake nema yan uwa masu albarka ya kamata mu lura tun da aka kafa duniya ɗaukar doka a hannu musiba ne ba taɓa ɗaukar doka a hannu bai amfani mutane duk sadda aka yi shi sai ya zama mutane masifa kariba farkon musibar ta samu al'ummar musulmi sai ya zame mutane masifa ita akwai matsala akwai matsala sarki dafi wallahi akwai matsala akwai matsala sosai so ka fahimci inda problem din ya fara mm, na'am ka fahimci daga inda aka faro rigimar nan tun tana ƙauye ɗaya har aka zo aka batta ta zo ta yi wannan girman wato shayi matsalan ne wato in ka fahimci abin sosai kamar kan da kuke fada wato in wani fulani ko kuma wani bahaushe wani kashi guri abu kaza shi abin mutanensa wayanda suka kashi daban wayanda kuma ake zuwa ake kashewa su kuma daban ka fahimci abin nan so ko yanzu duk inda za a ce maka an ɗauki 'yan sa kai ko wasu wanda za su yi aikin tsaro to 95% wanda za ka ga an je an kashe to za ka ga innocent people ne Aka ne ba fulani ba ne da suke ɗauke da makami hmm. sannan su ma fulanin in za su yi kisa ka gane innocent people za su kashe ka lura to shin malamai wannan matsalar zira mata ido za su yi ko akwai gudunmawar da za su bayar hmm. kuma sannan ka fahimci akwai sakaci na hukumomi a hmm. lokacin da matsalar ta faru suna iya ɗaukan mataki akan waɗanda abin ya shafa sun tsayar da shi Dan ɗaukar doka a hannu daga nan rigimar ta mutu to wannan matsalan nan ne daga nan ne inda fitinar ta fara mm. ka lura sannan shayi in ji maganan shi kuma wato bi ma'ana eh, misali wa'annan da suka kashi sannan wa'an aka ja ka kashe su su ma an kashe su wato su ma mutanen su ba za su yadda ba su ma sun ce za su ɗau fansa shi ka ga abin ka lura ka lura to haka haka haka da haka da haka aka fara fa tun matsala tana ƙauye ɗaya mm. ta zo ta mamaye local gamman mm. ta mamaye jiha daga nan ta zo take neman sai ta mamaye yankunan mu gaba ɗaya mm. ka lura so an sani ba ko mala abul fatih yana da wani ta'aliki da zai yi bayan maganganun da ya ji na mala ahmad musa filin sandi masha Allah so bismillah shek ai wato wallahi ina da taliki abin da ya faru wato wannan magana abin tashin hankali ne Kuma yanzu um, Malam Musa bakin da suka zo min suke gaya mun yau yau din akwai wani gari a Kaduna wai rafin kaji ko kusa da Zaria. To yanzu batun da suka faɗa garin is under attack a yau yau din nan an yi attacking din garin. Matan garin sun gudu sun koma dogon ya sunan garin dogon dawa. Yau yau din nan an yi attacking din garin. Da mu abin da muke faɗa maganan nan duk wannan maganan ma da za a ƙare wannan jawabin da aka sa yanzu kusan zan iya cewa ya ƙara koko. an yi abin an ji abin da za a ji muna roƙon gwamnati muna ƙara faɗa mutanen nan iri biyu ne akwai waɗanda suke buƙatan sulhu a yi sulhu da su waɗanda kuma suka ce ba su son sulhu gwamnati tana da ƙarfin da za ta yi dilin da su ta yi dilin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tafiyar da lamarin sa haka yake fasasa fi zakal khalqalinan wa shiddatan kuma dama Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana yace wa in hulis silmi fajna ala hawa tawakkal ala Allah in mutane suka zo suka ce in ji Allah suka ce suna son zaman lafiya to ka karbi cewa suna zaman lafiya sai ka dogara ga Allah tabaraka ta'ala amma abubuwan nan da yake faruwa yanzu gashi muna dada faɗa waɗanda suka zo dinnan baƙi yanzu sarki zaki mutanen Maiduguri Sun faɗa yanzu cewa duk wanda ya zo zai ce daga cikin 'yan Boko Haram ya ce zai ajiye sa abu na farko da gwamnati take mai takan ba shi wani kuɗi ta karɓi makamin kuma ya zauna a yi masa training a sama masa aiki. Mm-hmm. To waɗanda aka ga suna sha'awan sulhu a cikin mutanen nan a yi musu wannan abun mutane sun gaji a ƙasar nan da me za mu ji ne a arewacin Najeriya ne. Yunwan ne talaucin ne barace-baracen ne 'yan tsara sukan ne rashin aikin yin ne rashin sana'an ne duka ya tare a arewacin Najeriya yanzu kuma bayan wannan kuma ana neman a kunna mana fitinar da za ta fi karfin mu a ce za a yi fada tsakanin Bahaushe da Bafulatani ma'ana ka gan za a yi fada tsakanin Bahaushe da Bafulatani gida da gida kawai tun daga ba anguwa da anguwa ba a cikin gida ɗaya za a fara fada a cikin gida ɗaya za a fara fada samu gidan Bahaushe wanda yake musulmi kaje je ka ce babu jinin Fulani a gidan da wahala da wahala to mu abin da muke faɗa muna roƙo sannan ni nasihar da zan su kamar yadda nake faɗa yan bandit masu rike su fulanin masu rike da bindiga da mm. sauransu mm. su ji tsoron Allah da wani abu guda ɗaya mm. shine dama Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala duk wanda ya kashe mumini ɗaya ba tare da haƙƙi ba kuma da gangan to sakamakonsa fa shine wutan jahannama zai kuma dawwama a wutan jahannama kuma mutuwan nan gaskiya ne wutar jahannaman nan kuma gaskiya ne akwai ta don haka abin da za a yi su taimaka waɗanda ake ta abin da yake shafan su yan uwansu ne musulmai ko yan uwansu fulani ko yan uwansu hausawa sannan daga ɓangaren gwamnati kuma abubuwan nan a dinga lura kuma ba yanda za a yi sarki zaki yanzu ka kaddara mutum ne an je a gabansa kila an yi wa matansa fyaɗe an kashe matansa ko an kashe 'ya'yansa Mm. saboda Allah da annabi shi yana ne yana zaune kawai sai yazo ya ce to shi kenan ta wani in ya hakura wani ba zai haƙura ba dole shi ma zai ce abin da ya same ni zai ɗauki makami kan mai uwa da wabi kowa abin nan ya shafe shi mhm. to magana ta gaskiya dai ana da hanyar magance abubuwan nan Allah tabaraka ta'ala muke roƙo Allah ya taimaki gwamnati ya ba ta daman ikon magance shi na sarki shai a cikin mintocinka ka yarda kaman kan da jama'a ke cewa wasu da ke cewa wai yawancin Eh, eh, eh, fulanin dajin da kake ganin su yara kanana ne kuma yara kananan nan yawancinsu in aka yi binciken su da kyau ba fulani bane a'a wai almajiran da ke bara kan titi ne in an same su aka ba su abinci da komi shi a training su saboda yawancin mallumman ma sun yi sakaci yaro ya zo gida ko bai zo gida ba su ba su damu ba su sani ba to ire-iren su kake ganin suna zama yan bindiga yawancin su ba fulani bane shi yasa kaga maganar dan kare da zai ce sarki zaki in ka duba ni kaga ni fulani ne sosai haka shi yayi magana shi wannan magana ka yadda da haka ko dai a'a a wannan maganan ba gaskiya bane kai dai zaka iya cewa abu daya ba za a ce wai saboda almajiri in almajiri ne da yake jin yunwa a Najeriya yanzu waye baya jin yunwa ya ku kowa jin yunwa yake a ƙasan ka fahimta waye baya jin yunwa kowa jin yunwa yake yanzu a Najeriya ka fahimce ni ko sarki dan haka magana ce da ake yana ɗaya daga cikin shi wato sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana da wata magana sayyidina Umar yace inna hadhihi al-aidi khuliqat li ta'mal inji sayyidina Umar yace wannan hannayen namu Allah ya halitta mana su ne dan mu yi aiki mu sama wa kanmu abin da zamu ci mu rayu mu yi sitara sayyidina hmm. Umar radiyallahu anhu yace fashigal habit da'ati ka shagaltar da hannunka da yin aiki na nema wa kanka abin da zaka ci ka rufa wa kanka asiri qabla an tashigalka bil masiya kafin hannun ta saka ka fada cikin sabon Allah don haka gwamnati ta nema wa mutane aiki an samar musu da aikin yi an samar musu da tsarin rayuwa an fitar da su daga cikin talauci da kunci na rayuwa da aka sa su wannan abun fa yana da alaka da talauci in an zo za a faɗaɗa abin yana da alaka da talauci da kuncin rayuwa da mutane suke ciki da kuncin rayuwa sannan kuma kai ne a gari sarki zaki kawai ka shiga ka tashi lokaci ɗaya kawai ka ga an kashe maka mahaifi mahaifiya ƴaƴa ƙanne waye dan Allah ya mutum zai da rayuwarsa wannan in ya koma dan ta'adda ma kawai sai dai a ce imani ya hana shi ya koma amma in ya koma ta wani guri sai ka ga ba za ka zarge shi ba sai ga ba za ka zarge shi ba to dan haka inda gaske ne yunwa a Najeriya kowa yana jin ta ba batun waya a ce wai almajirai ne sai ba sun ji yunwa sai sai a ce an ce wai almajirai sun ji yunwa sai a ce wai an dauki makami an basu wanda ba almajirin ba ma yana cikin jin yunwa yana nan yana jin yunwa kuma abin da mutane ba su gane ba a Najeriya abu biyu ne almajirai iri biyu ne akwai almajirai waɗanda suke zuwa su yi bara masu karatun allo akwai kuma almajiran talauci wanda talaucin ƙasan yasa su suka koma bara suna nan su ma suna yawo da haka ba iya bambance su da almajirai masu karatu da almajirai to in ka zo ka ce almajirai waɗanne sannan kuma yanzu kowa yana jin yunwa a Najeriya illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya ji kansa to don haka mu abin da muke faɗa gwamnati daga cikin hanyoyin da za ta bi ta wannan a samar wa mutane aiki a samar musu su fulani kaga yanzu misali ni na tashi a birni misali na mm. tashi in na tashi a kila ko zan yi kasuwanci ko zan yi aikin gwamnati ko zan yi wani abu amma fa shi ba fulatani shi kuma akwai yanda Allah ya ajiye shi Allah tabaraka ta'ala ya ajiye shi yana rayuwa ne da shanunsa a jeji da sauransu maganar da malam Musa ya ɗazu kowa ya ce mun sa abin da ake kiran shi burtali to gwamnati ta maida abin a zamanance wannan burtalin a samar musu da shi hanyoyin da shanun su za su bi su ci su sha su je ko ina yan Najeriya ne suna da yanci su shiga duk yanda suka ga dama su yi kiwo matukar ba su taba haƙƙin wani ba matukar ba su taɓa haƙƙin wani ba su yi kiwo su dawo su samarwa da shanunsu abinci hanyar da za su dinga kiwon shanunsu tunda su a nan Allah ya ji rayuwarsu gwamnati ta sauƙaƙe musu kuma wannan abin yana faruwa hatta a turai ka tafi Australia zaka ga suna kaɗa shanu ka tafi wasu kasashen turai zaka ga ga masu shanu suna nan gwamnati ta samar musu da hanya ga yanda ake kiwon shanu ga yanda ake kaza suna yawon su suna zuwa su dawo to mu ma mutanen mu a yi musu haka kuma akwai halin da za a yi haka din sai dai kawai in ba za a yi ba amma akwai halin da za a yi haka sai dai in ba za a yi ba da haka Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu kuma mu muna taya gwamnatin da addu'a Allah tabaraka ta'ala ya ba ta ikon sauke nauyinta ya ba ta ikon sauke nauyinta ya ba ta ikon sauke nauyinta ba za mu ce mu wannan halin da ake ciki a yau gwamnati ta waye ko a mata a'a ba wannan muna mata addu'a Allah ya ba ta ikon sauke nauyinta amma dai a dudduba waɗannan abubuwa duk gabobin da ya kamata a duba Allah kuma ya taimake mu insha Allah To, uh, insha Allah, Malam Musa kana da minti goma bayan dawowanka to To, sarki zaki maganar da Malam Abul Fati ya faɗa cewa wai wasu na cewa almajirai ne, wannan maganan ƙarya ne. Da iyayensu prostrating ɗinsu aka yi aka kai su zuwa ga wannan matakin mafi yawanci. Na ce maka mafi yawanci saboda na ce maka tun farko dama duk wanda ya sani a baya ana samun matsala na fashi da makami a ɓata garinsu kamar yadda ana samu cikin hausawa ko gurup ɗin ma ya haɗa biyu ya haɗa bahaushe da bafulatani kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki ka san cewa wannan aikin bai yi wa duk inda za su yi shi sai sun samu haɗin kan bahaushe ke yi wa oho a ba kwarai su suna daji a'a in za su shigo gari su kai hari ko su ɗauki wani sai sun yi amfani da infoman da ke cikin gari inna lillahi munafiki kenan wanda infoman da ke cikin garin shi kuma mafi yawanci zaka samu ba fulani bane hausawa ne Oke, oke, oke. na'am ka lura to shine adalcin da muka ce dan mai lokacin da ake samun infoma cikin hausawa ba a ce duk haushin da aka gani ba a kashe shi very good hmm. ka lura so maganar da ya ka faɗa ƙarya ne ba almajirai ba ne balma hasali na faɗa maka saba'in cikin ɗari nasu abinda fa kawai suke bukata sarki zaki a kyale su su rayu kamar da kowa ke rayuwa suna da hmm. arzikinsu ta hanyar dabbobin da suke kiwo suna da gonakin da suke nomawa shekara hmm. biyu da ta wuce na je nan kaciya kafancan hmm. wallahi sarki ban taɓa sanin ba cewa ashe akwai nau'in fulanin da ko kiwo ba sa yi ba sa yawo suna zaune a guri ɗaya noma kawai suke yi in kaga kalar zubin su kalar Hausawa amma kuma yaran su Fulani ne kuma su ba kiwo suke ba noma kawai suke kuma Fulani ne mm. ka lura so kaga irin waɗannan da kiwo kawai suke noma kawai suke kuma Fulani ne akwai waɗanda sun haɗa biyun suna noma suna kiwo sarki zaki ba fulata ne sai ya ɗauki saniya ya je ya siyar a kasuwar ƙauye yana dawowa a hanya don ya zo ya harkokinsa a tare shi a hanya a karɓe kuɗin a je a kulle shi idan aka kulle shi na rantse maka da Allah sai an sake ɗaukan wata saniyar an siyar a gidansu tukunna sannan ake iya zuwa a bele shi a wajen jami'an tsaro duka ana yin wannan a kulle shi saboda mai shayi mai yayi haka kawai yadda ma ana abul fata ya faɗa maka an yi taking advantage na ana ganin cewa tunda mutumin daji ne yanzu in na faɗa maka wani abu za ka yi mamaki jiya eh. ina waya da wani cikinsu su sai ya hango da yake ta bidiyo call ne sai ya hango fanka tana yi sai ya ce min kaga mu yanzu inda mu yanzu ya ce yaran mu wannan abin da take juyawa saman kada wani zai hango shi eh. abin da zai ɗauka jirgi ne ya zo kawo hari <laughs> ya zo kawari eh fanka ba eh. a sama na ya ce oh, wallahi tallahi inda yaran su ne wani hango fankan nan wallahi abin da zai dauka jirgi ne ya zo kawo hari inna lillahi <laughs> ka lura so abin da nake cewa sarki zaki ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma abinda da ya sa muke cewa a zo a yi sulhu casa'in da biyar yaran nan iyayensu suna da rai kuma duk wanda ya san fulani ya san suna da girmama na gaba da su suna sauraron shugabanninsu to tun akwai masu iya faɗa musu su ji a zo a zaunar da su waɗanda ke iya faɗa musu su ji su shiga tsakiya a kashe matsalan nan kar a kai lokacin da ba wanda zai iya faɗa musu su ji domin lokacin da fitinar ta ja aka waye gari manyan da ke iya musu magana ba sa nan to yana rantse maka da Allah Allah kaɗai ya san me zai ci gaba da faruwa sannan bara da ake magana sarki zaki a ita baran nan mataki mataki ce hmm. akwai bara ta ofis oh. akwai ta kan hanya <laughs> mhm. duka sunanta bara ne su wannan maganan maganar banza ce ina so da Allah ko minti goma na bai cika ba ba su ya cika ba ka danna bidiyo na biyu wanda eh. BBC suka da commentary kwanan nan daga nan in ina da ta'aliki ko mal abul fata yana da ta'alikin da zai sai yi dan naka ga bidiyo na biyu ta yi ƙarin haske kan yadda dakarunta suka kashe wani kasurgumin ɗan bindiga mai suna janare a wani samame da suka kai rundunar da ta ce dakarun nata sun samu kashe mabiyan janare da dama a yayin samamen a ƙarƙashin rundunar tabbatar da tsaro ta operation world punch to ga rahoton badamasi abdulkadir muhtar rundunar sojan saman ta ce ta samu nasarar kawar da ɗan bindiga janari ne lokacin da yake tattara mayakansa domin kai hari kakakin rundunar air vice marshal edward gabquet ya ce an yi nasarar kashe kasar gumi ɗan bindigan ne a karamar hukumar igabi ta jihar kaduna mun kwamfamin cewa an kashe janari da wayansu yan food soldiers din shi da yawa kasan tun kamun wannan lokacin muna bin su daya da daya da daya da daya mun san cewa ba su kaɗai suke tafiya ba so da aka tabbatar cewa shi ya je ya keɓe wani gefe a wani ana, ana kiranta wai gaddan katako a igabi da aka ce to bari a samu izini a kai musu hari aka striking wurin kuma da yadda Allah mun confirming bayan mun tabbatar kasa abin ya faru ranar goma sha takwas ga watan januwari muka samu ainihin eh, feedback cewa yes an samu shi an kashe yaran da suke marayaki kamar shi kamar wani kaurin suna ya yi har ya zama abin murna idan an kashe shi ai shi da janari da su yellow jambros ai duk suna kategori daya ne shi janari mun samu labarin cewa ko ina wannan jirgin kasan da da aka kai hali da yake zuwa Kaduna din shi ma yana cikin hannun shi na ciki kuma ba yau ba ba jiya ba an saba ka mana information cewa kidnapping da ake a kan hanyar Kaduna Abuja nan shi yana da babban abun a ciki kaga wannan mutanen an samu ba a jin tausayi dangane da batun kawar da yan bindiga baki ɗaya kuwa kakakin rundunar sojin saman ta Najeriya ya ce duk da cewa rundunar da ma sauran hukumomin tsaro na bakin su akwai bukatar sauran ɓangarori su sauke nasu nauyin idan har ana son cimma nasarar magance matsalar tsaro a Najeriya. Kagan matsalar shi ne kasar terrorism eh, banditry da kidnapping da ake yi. Ai ba za ka ce in ka kashe duk lidodinsu ba za a ce ai zai kare. Ma dai Allah da mu za mu ci gaba da yin kinetic operation mu ko ba ka ba. Amma abun da ya sa wayannan mutanen suna fitowa suna recruiting kananan yara suna bin su shine ya kamata a addressing ko ba ka ba shi da muke ce sojojin su yi nasu su jama'a su yi nasu gwamnati ta yi nasu nasa local government ta yi nasa education a tabbatar da akwai makaranta akwai aiki ma mutane su yi in ba haka ba za mu diga kewaya ka kashe goma yau gb ashirin su fita ka kashe ashirin yau gb talatin su fita dole mu haɗa hannu ta duba history ba yanda an taɓa solving issue din terrorism da bindiga kaɗai. Matsalar tsaro dai ta daɗe tana damun arewacin Najeriya musamman jihar Kaduna inda rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe ɗan bindiga Janari kada ma a yi batun hanyar kaduna zuwa abuja babban birnin kasar a baya dai hanyar ta fara samun sauƙin wannan matsala amma makonni biyu da suka gabata sun tunasar da jama'a cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba dangane da ayyukan 'yan bindigar masu garkuwa da mutane da ma kashe su a lokuta da dama sai dai kuma jami'an tsaro da ma gwamnatoci a matakai daban-daban na ƙasar sun ce tsaye suke domin magance wannan matsala. Badamasi Abdulkadir Muktar, sashen Hausa na BBC. a Abuja, Najeriya. yanzu karfe Aha. So, sarki zaki ka saka shi amma asali ba shi bane na biyu? Akwai na biyun da ya kamata a ce ka saka amma ban sani ba. BBC, okay, ina nufin wannan. Eh, a'a ba shi ba na biyun. Okay, kamar ma, ba, ma, kana da magana da wannan ne. A'a, ba da shi nace na biyun ka sa din, ka sa na biyun. Okay, to gashi nan, gashi nan. Samu gani. Ina ce in an ce mu hana mai wali wallahi ko na gida na za mu kashe shi. Kun saboda sun ci mana mutunci, sun kashe mana uwaye mata, sun kashe uwaye maza, sun toɗe mu da mun kai hasu kuma an bi duk an kashe an kasu ga hil Allah ta'ala an ali. Kafofin yaɗa labaran Najeriya suna ba da labarin irin wannan munanan kisan. sai dai mafi yawan tashin hankalin ba a jin labarinsa musamman idan waɗanda ya shafa kamar waɗannan ne kuma fulani ne rayu suka samu suka koro mu an muhalin muka rabu da gidajen mu mun ka dawo cikin gari mu samu inda mun ka ka gani in muna ƙauye komi sai ya zo mu mu ji daɗi hausawa da muke tare su kowa ya amfana da wani amma yanzu abubuwan duk sun tsaya kowa ba ba wanda ta ni dai daraja ta riga ta karu a jihar gaba dai najeriya ma gaba ɗaya bai da wani girma ka ku ga abubuwan nan dai su sun ka kawo su har sun ka har duka sun haka haka amma mu muna allah wadde da wannan abu kuma muna bakin ciki da shi amma bai yiwuwa kuka hanya ko wani wuri a gaba hulatan ɗaya a ce ɓarawo na a kame shi kaga wannan ba a yi adalci ba wani baya da komi an kashe uwayen shi an kore shanu an bar shi haka nan bai tare da komai su kuma yan sa kai abubuwan da suka yi tsakani da Allah bai dace ba amma sadda duk sun ka ti sun ka fada rugagen fulani su fi su kashe su rikicin da yake karuwa yana ƙara dagulewa harin ɗaukar fansa yana biyo bayan kowane harin ɗaukar fansa tafiya ta ta kai ni tsafi bayan wani harin 'yan fashin daji matasa hausawa sun soma kai harin fansa a wani asibiti mun samu wata da matasan suka jikata abu da yadda ya faru mu muna da yin cikin gida da safe an je makabarta an dawo to ne yaran gari suka kama cewa matasan gari suka ce to duk gidan da mahalla ce yake su za su shiga na su ɗau mataki da yanzu haka akwai gidajen ma da suka lusa hawa Allah su shiga ba muna ciki duka suka da wata da ni da kanni na su uku da yata da wani kanni na shi ma yana nan da mu ita ma ita ma yanzu haka ban san inda take ba ko tana can ko ko sun yi wani wani da ita inda yanzu haka ban sani ba Shi kenan sai na hito muka samu muka hito suka bi ni da bugu suna bugu suna sai na ce don Allah su yi hankuri ni wallahi ba daji da kyau kuma ni ban sani ba ba ni da wanda addaba bare su ce ni addaba a ce sai suka sai wani ya ce su kyale ni suka kiya wani na bugu wani na tsara wani da ya bugu ne ya sare ni wani kuma ya sare ni nan saman kai daga na samu wanda ya kwaci ni a to gaskiya ni yadda nake je muna roƙon hukuma ta tsawace yaren gari don babu masu tada yatina sai yaren gari in akwai sana'ar da za a basu a basu su yi su aje makamai suke shiga suna yankan mutane suna kakkashe mutane ba wanda tun bai ji ba bai gani ba kaga ana haka babu ranar da za a zanna laya mu ma mu rayuwar mu muke ji mu yan cikin gari tunda yan amma wasu sun kyale wasu ba kyale za su yi ba to a ah, shayi lalle magana eh, yariyar tana da ban tausayi ba yariyar karamar nan da aka daddace ta da adda to me laifinta laifinta kawai saboda ba fulata na ce ba. don girman Allah wannan abin an yi adalci hmm. to wannan abin na daga cikin abin da ke provoking din wancan bangaren duk wanda ya ga an mamashi haka kanwashi yashi uwashi yar uwashi to daga ƙarshe ba abin da zai kau shi ma bari ya nemi makami sai ya rama ko kan waye wanda ya mai irin wannan wannan fitinar ita ce muke gudun ta ci gaba da ruruwa cikin al'ummar mu wallahi yadda malam balfata ya ce maka in ta kunnu ta kama balbal na rantsi da Allah babu wanda yake da wallahi ruwan da zai iya kashe wannan rigima to haƙƙi ne ga malamai ba daidai bane su zira mata ido ta ci gaba da ci inda ba ta je ba mu tsayar da ita kar ta je inda ta je kowa wace gudunmawa zai bayar a tsayar da fitinan nan yanzu kaga shi wannan yana magana cewa dattijan farko cewa ba fulata ne ko na gari ne idan suka je kanshi sai sun kashe shi ka lura mm-hmm. ba wai na dajin ba ko a gari suka gaba fulata ne kashe shi za su yi idan wannan a matsayinsa na dattijo da shekarunsa wannan shine tunaninsa me kake tsammani ga waɗanda suke matasa ne a sa suke sannan in ka saurari bayanin na biyun wa'annan dattijan su kansu fulani ne suna fuskantar matsala biyu ta ɓangaren waɗancan ɓata garin ba su sha ba an kore musu dukiya an talautar da su sannan ta ɓangaren mutanen gari kuma ba a basu sun zauna lafiya ba saboda fulani ne sannan kaji ya yi magana akan 'yan sa kai to 'yan sa kai suna daga cikin waɗanda suke rura wutar fitinan nan a duk inda ka ga wutan na ruruwa sannan kaji ya yi maganan cewa a ciki kaji ana maganan cewa gida-gida fa aka dinga bi cewa duk inda wani bafulatani yake bari a bi a shiga gida da an ga bafulatani a gidan ko an san bafulatani ne a kashe shi kawai dan Allah sarki zaki wa yake hasara ka tuna fa da wanda ya kisan da wanda aka kashe dukkan su ba masu la ilaha illallah ne ba waki hasara musulunci kaga musulunci kuma nan kaga ba magana ake ta wai aqidar wani ba ma tukunna a'a a irin wannan yanayin dan izala na iya kashe dan izala dan ɗariƙa na iya kashe mai, dan izala dan ɗariƙa, dan magana ake kawai ta yare banda ita ba a wata magana su wannan abin ne muke so shugabanninmu su fahimci haɗarinsa da bala'in da ya taso ma yankin nan a zo a tare wannan abin duk wanda yake da gudunmawar da zai bayar ya bayar a tare ta so yadda muka faɗa ka ji na faɗa na ce ba su kaɗai ba ne ma'ana suka shiga cikin wannan aikin akwai ƙabilu da yawa amma kullum abin da muke cewa don me ya zamanto wannan hukuncin kawai ya ɗabbaƙo a kansu banda raguwar mutane idan har raguwar mutane suna buƙatar adalci to al'ummar fulani tana buƙatar adalci a Najeriya wanda ya tabbata an same shi da laifi a hukunta shi gwargwadon laifin da i amma hukunta wani da laifin wani da irin wannan hanyar a ce kawai kabila guda an mata kuɗin goro duk wanda aka gani a cikinta da namiji da mace da ƙaramin yaro a kashe shi wallahi sarki ba zai haifa mana da mai ido ba Allah sauke amin amin so ban sani ba ko kafin dan eh, muna so mu bada misali to to da Allah kafin a bada misali ni ina ga akarar kalla zan dan yi magana na ƙarshe sai saboda ina tare da baki insha Allah mm. tabaraka ta'ala sai bari na san za a karasa da abin da ya kamata amma abin da nake faɗa in ɗauki gaban da malam Musa yi magana shine abin mm. da ya shafi wato yiwa mutane kuɗin goro idan mutanenmu ba za su mance ba lokacin da ake faɗan boko haramun in ka tafi kudu hatta abin da ya shafi nan Fatakwat idan an gaba haushe ko an gaba fulatani abin da ake ce masa akan ce masa ɗan boko haramun har ya zamana mutanenmu sun shiga cikin tsangwama sun shiga cikin tashin hankali ya zamana ana zaluntar su ta yadda wani ma a Fatakwat ɗin aka haife shi amma bahaushe ne watakila so ɗaya ma ya taɓa zuwa arewa ko so biyu amma an gan shi a ce masa dan boko haramun sai da ta kai wa gwamnatin delta ko niger delta ta ɗauki mataki akan irin waɗannan abubuwan na idan mutum ya ce maka dan boko haramun ko ya ce maka wani abu bayan kawai dan ya ganka kai bahaushe ne ko ba fulata ne, aka kai shi ƙara sannan aka yi takilin din wannan abun kaga wannan abun me yake gwadawa yi wa mutane kuɗin goro dan kawai suna wata ƙabila ko suna wani abu sai ka yi musu kuɗin goro wannan zalunci ne kuma sannan a tuna cewa duk wannan abin da kake gani in ma ka zo ka ce yanzu kidnapping da ake da banditiri ka ce fulani ne zalla kai ma ka san ƙarya kake akwai waɗanda hausawa ne a ciki akwai waɗanda wasu ƙabilu ne a ciki akwai waɗanda maslahatin da sun gana samun duniya rayuwar mutane ba damun su yayi ba ba wani abu bane aka yi musu na aka zalunce su sun shigo ciki hannunsu yana nan dumu-dumu amma sun ɓuya a bayan fulani ne suke yi to dole a dinga yi ana tantance irin waɗannan abubuwa sannan kira da zan yi na ƙarshe tsakanin hausawa da fulani mu alhamdulillah musulmi ne kamar yadda aka faɗa in bahaushe in misali ba fulatani ya kashe bahaushe ko bahaushe ya kashe ba fulatani dukkan mu muna la'ila illallah daɗin musulunci bai bar komai ba ƙabilanci abu ne da yana daga cikin farko farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yaƙa domin tabbatar da zaman lafiya a society da haka Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halicce ku min zakarin daga namiji annabi adamu kenan wa unsa da mace sai da tuna hawwa sannan Allah ya ce waje alnakum shu'uban muka mai da ku wato yanki yanki wa qaba'ila da ƙabilu daban-daban lita'arafu ku don ku san ku. ba lita'arafu ku don ku yi faɗa ba inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi wani a gurin Allah wanda yafi wani tsoron Allah bahaushe bai fi fulatani da komai ba sai in ya fi shi da tsoron Allah fulatani bai fi bahaushe da komai ba sai in ya fi shi da tsoron Allah sannan irin wannan yaƙi na ƙabilanci wannan ƙabila kaza wannan ƙabila kaza ya faru a zamanin manzo Allah tsakanin Ausu da Khazraj suka fito bayan musulunci ya hana wannan yaƙin ba sasan a tsakaninsu wata rana sai ta motsa musu ni ɗan kaza ni dan kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin bacin rai yana ce musu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku zamanto kafirai a bayana ta yadda zai zama sashin ku yana sare wuyan sashi to mu ma waɗannan abubuwan da ake nema a haifar mana ba fulatani ba haushe ba fulatani ba haushe wanda wallahi mutane su yi nazari wannan shine mafi munin fada mafi munin tarihi da za a iya ajiyewa a Najeriya da ba a taba irinsa ba in aka bar wannan wutan ya kunu ba a taba irinsa ba saboda ba wai fada bane wanda aka tashi ka ce wanda kake fada da su suna can ko ga suna nan a'a daga cikin gidanku ya ku ya ku za ku fara kashe junanku ya ku ya ku saboda a gida ɗaya zaka samu akwai fulani akwai hausawa amma da wahala ka je ka ga a yankin arewa gidan musulmai sai a ce maka wai ga bahaushe ga bayan rabe ko ga ba fulatani ga inyamuri wannan yana wahalan samu kawai abin da zaka samu a gidan an ce maka gidan musulmai ne mafi aksari kawai zaka samu gidan hausa fulani ne to an zo an ce a kashe ya za a yi a kunna mana wutan damu mu bayan an gama talauta mu an gama sa mu a cikin talauci shikenan makiyan mu kuma su kunna mana wutan da za su ja gefe suna kallon mu suna cewa ku karar da kanku ku kashe kanku ku karar da kanku ku kashe kanku to muna kira waɗannan abubuwa don Allah kowa ya sa wa zuciyarsa ruwan sanyi babu kabilanci a musulunci ma dama ka yadda kai musulmi ne to musulunci ya yaki kabilanci kuma dama musulunci yana so karayi ne yanda ake yanda musulunci yake so ba yanda kai kake so ba da masu zuwa su zo su hura mana wutan kabilanci wannan abun ba daidai ba ne. kira ga malamai ko kowane malami yayi kokarin iyayensa yayi kokarin iyayensa dan baka san fitinan nan in ta fara ciwa za ta ci ba ka yi ƙoƙarin iya yin ka san yadda za a yi a tsayar da wannan fitinan babu wani faɗa tsakanin bahaushe da bafulatani bahaushe da bafulatani abu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne al'adan mu ɗaya ne komai namu iri ɗaya ne da haka muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa Allah amin amin amin eh, sha da muna roƙon saboda baki da baki su yi hakuri su ba mu mu ɗauki kira kamar wurin huɗu. ya so shi ku yi mana addu'a gaba ɗaya da su labas amma na ji kaman ah, malam Musa yana da abin da za ka samu yana da sarki maganar da malam Abul fati ya faɗa eh. so dan so da Allah da zai yi hakuri kaɗan ba da misali da bidiyo ɗaya ko biyu zai taimaka mana wajen mi closing ɗin abin wajen abin da muke so mu ba da misali a kansa wajen cewa ba fulani kaɗai ba ne yanzu suke da alaƙa da waɗannan matsalolin na kama mutane da dadin masu da cewa sai an kawo kuɗi dan da na bidiyo na gaba magani Garis Gololo kana ɗaya daga cikin wazanci masu sharhi kan lamuran tsaro kuma wannan ba eh shi wani na gaba ba wani eh da a'a ai ka san na turo maka su ne numbers eh akwai wani banda wannan bari in gani wannan wasu sun gane cewa wannan rikici ba shi da wata ma'ana hassan ɗan tawaye yana da shi wannan a ba shi ba dan na gani. so aka finciko ne aka buga ni daga sa wani zo ya taka ni a wajen so bayan ya taka ni shine ya tambaye ni shi ina kuɗi tunda yake wayancan su da suka kawo ni kuɗi yana wajen su sai na ce na bada kuɗi sai ya ce a je a kawo bakin zani a rufe mana wannan a ba wannan ba sake danna wani wannan zai ce mana lokaci opiwe kawai ta kidnappers adam opiwe kawai ta be very careful be very careful opiwe kawai ta kidnappers be very careful both girls and boys opiwe ka na dem opiwe kawai ta see them both old man old woman all of them dey here Kidnappers. Unakop don fu. Unakop don fu. Ah, wayan na ba Fulani bane. To ka ga ba Fulani bane wa'annan ko? So akwai wani banda wannan sake danna shi ka gani. Me sunanka? Shurikan Jumare. Shekara nawa? Shekara 30. Daga ina? Daga Ngome Doki. Wani local government? Daga local government. To wani laifi kai da aka kawo kana? Lilin ya kira ni mu je mu yi cinna ba. kuma kun kidnapping eh. kun yi kidnapping waye mun yi kidnapping a hanyar kace hanyar kaca eh, kusa da da me ya faru a gurin an tare motoci guda biyu sharon to za ka yi mai sai ya harbe mutane biyu shi waye me sunan ka bude bakin ka me sunan ka shekarun ka nawa a wani kauye gefe wani local government ta wani laifinan ka kai aka kawo kanan na da baki da ka da baki da waye eh, ka nuna shi na shi yake shi ne wannan mm. ta shi aka yi yaya an kai babanka daji eh. an karba kudi a gunshi ah, a to su waye waye ne suka yi ne kai kai kira sunan su daya daya eh, da me ina suke yanzu suna daji suna daji ka da suke a daji Eh, suna daji amma ban san kowane da kawai lungun daji suke ba amma suna daji me sunanka jonathan dauke jonathan dauke daga ina daga gefe wani shekaran ka shekara 28 ka bude bakinka shekara 28 to local government naka kajuru kajuru wani laifi aka kawo wani laifi kai na aka kawo ka na yi formal kidnapping kidnapping na waye na baba joshua wani ina shi joshua yake ya kai foma ya nuna mu wasu fulani eh, ya ce mu gida wasu fulani za su zo su dauki baban ne za su zo nuna musu gida baban shi kuma ka nuna musu eh na nuna musu ka san fulani din eh na san su me sunan su akwai akwai ya akwai akwai akwai mele da eh, mm, mm, akwai musa akwai musa su biyu ne su biyu ne sun zuwa mashi suna ina yanzu haka suna daji ban sai ko ina da suka gama aikin su na sun je ba da baban jeshu a kwakwa eh sun dauke su wuce so baban jeshu yanzu yana daji da tare da su eh me sunanka Hosea Ibrahim ka bude bakinka Hosea Ibrahim shekarunka ashirin da tara wani kauye gefe local government kajuru to wani laifi kai aka aka kawo kanan na yi laifin goyon bayan kidnappers kidnapping na waye na baban mata baban matanka yes, kuma an an ci nasara akan game da kidnapping yes, so ina mata baban ka ina shi yanzu yana na daji tare da waye tare da da wanda sun dauke shi wanda suka dauke su din su wani yare ne su yan ba Ana yaro karami shekara ashirin kidnapper. To, so kaga yanzu sarki zaki irin wannan yana faruwa da yawa a Najeriya. A mm. cikin kabilun da aka samu wannan matsala kaga wayannan su suka bakin din fulanin ma daga daji su zo wannan baban shi yace a kama wannan kaza wannan kaza. Shin yanzu za a hukunta wanda ya laifi ne a cikin kabilar da suka fito ko ko a'a wannan zai zama dalili a ce duk wani wannan dan kabilar yanzu laifin ya shafe shi a hukunta shi a shi dai wanda yayi to wannan fa shine hukuncin da aka yi ma kabilar Fulani a Najeriya fa da wanda ke da hannu da wanda bai da hannu duka aka ce hukuncin su daya kuma wallahi ya gano kalla a nan Jos nan Jos mutum ya sani in dai zaka tashi daga Bauchi zaka tafi Abuja ka bi Jos gidajen waya ana kidnapping a gurin amma kowa ya sani gurin ma babu musulmi babu bahaushe masu kidnapping a gurin yan gurin ne ba fulani bane ba Hausawa bane suke kidnapping din wannan ba fulani bane suke kidnapping kowa hmm. ya sani akwai gurare nan wajen hatta yankin Nasarawa in ka je za ka samu majority masu kidnapping a gurin mafi yawancin su ba fulani bane ba fulani bane amma amma shayi mu bude layi kenan mu da kira ku eh, ba ba ba amma shayi kamin mu haka malam Musa don Allah kana da minti hmm. eh, jan kare hmm. yanzu yana tare da kai me zaka gaya masa direct tsakanin kai to kiran da zan yi zuwa ga jan kare da shi da ire-iren su na farko su ji tsoron Allah su tuba kuma su yi fatan wannan aikin kasu su mutu a kan shi suna yi ɗaya kenan sannan su sani cewa a da a lokacin da ake zalunta su duk duniya ba mai magana cewa ana zaluntar su yanzu sun samu adadi na waɗanda ke magana har da gidajen jaridu cewa sun yadda abin da ake musu ba daidai ake musu ba to lokacin da aka fara samun masu magana cewa akwai ababen da aka yi musu wanda ba daidai ba su ma ya kamata su ji tsoron Allah su daina kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba yadda muke ganin cewa haramun ne a kashe fulanin da basu ji ba basu gani ba su ma haram ne su je su kashe waɗanda basu ji ba basu gani ba saboda haka su ji tsoron Allah wannan abin da suke yi na banna ko wanda suka yi na banna su ba da gudunmuwa su su bari sannan su ba da gudunmuwa da za a yi wannan abin ya tsaya wallahi wannan shine kiran da muke zuwa gare su sannan su duba su gani yadda abin nan ya kai zuwa ga bayuwar taɓa kimar duk wani bafulatani da yake da mutunci a Najeriya ta yadda karamar kabilar da bata da asali irin yadda ba ne yake da asali wannan ya bayi zuwa ga yanzu ana iya faɗa ma fulani kowace irin magana to wannan abin ya kamata a ce a matsayin su na fulani suna jin zafin abun su yi ƙoƙari su musanya mummunan aiki da kyakkyawa ma'ana su ba da gudunmawa abin da ya lalace a dawo a gyara su tare da shi wannan shine kiran da muke musu tsakani da Allah to shek da kana da minti biyu Uh, direct zuwa shi don kari tun tunda yana jin mu eh, insha Allah ai kiran da ya yi din nan shine ni ma dai kiran da zan jaddada a kai. na farko dai wanda bai yi laifi ba to kar a su sani cewa fulani suna da babban abubuwa da suna da babban nauyi a kansu babban nauyi na farko shine kullum su duba Allah a wannan lamar. su bayi ne suna karkashin umarnin mahaliccinsu su ji tsoron Allah mutum ko bai da ilimi ko bai da ilimi in an ce ka ɗauki makami ka je ka kashe wani kasan Allah ba zai yadda da wannan abin ba ballantana kuma misali an maka barna sai ka ce za ka afka kan wasu mutane wai don ka ɓata wa gwamnati wannan ba daidai ba ne wala taziru wa zaratun wa zara ukhra wa lil insani illa masa. sa'a wani baya ɗaukan alhakin wani inda akwai wanda suka kashe muku mutane ko suka yi muku wani barna to in za ku yi wani abu ya tsaya kansu amma ba kawai a fada wa mutanen da basu ji ba su gani ba dan ana son a bata wa gwamnati rai ko a muzanta wa gwamnati wannan ba daidai ba ne ya kamata su ji tsoron Allah akan wannan su dakatar da irin wannan abu sannan abu na biyu su lura yadda malam Musa ya faɗa su ne shi kabilan Fulani yau ba a Najeriya ba a Afirka kabila ce da take da tarihi a riƙi ɗaruruwa amma baka ce dubu ba. Hmm. To yau saboda aikin da wasu suke yi a ciki wannan ana nema a ɓata wannan tarihin wata ƙabilar da bata kai ba ba a santa ba. Iya garin da suke ma ba lallai ne kowa ma ya san wannan ƙabilar da muhimmancin ta bai zamo suna magana akan Fulani ko akan kimansu da darajansu. Da haka ya kamata su kiyaye ah, musulunci yana da alaƙa da Fulani yana da alaƙa da Hausawa sannan kuma su tuna ga irin gwagwarmayar da Shehu Usmanu dan Fodiyo ya yi da sauransu to wannan tarihi da suke da shi ta hanyar aikin da suke yi da sauransu na wannan tarihi na Fulani da muke da shi za a iya amfani don a ga an ruguza wannan tarihi to muna kira muna kira da su abin da ya kamata kar su yi abin da zai zo ya jawo taɓa kiman musulunci ya jawo taɓa kiman tarihi da shugabanni da malamai da suke na Fulani da sauransu da haka Allah ya dacar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya taimaki gwamnati su kuma Allah ya kurkurtar da zuciyarsu ya kawo mafita akan wannan abu insha Allah tabaraka ta'ala to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola hudu kawai zamu dake kola ya sunan daga nake kira Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki MKK Rasulullah Aminin. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, malam jarjisu Allah ya kiyaye kalan jarjisu. Na'am. muna ji kola ya sunan ka daga na kira ina ni sunana Anas Isa Ismail eh, ina eh. kiran ka da gadon Jamhuriyar Musulunci ta Iran okay to muna jin ka daga Iran kana tare da ah, manyan malluma Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asad da suna kan wannan layi to masha Allah ina yi wa malamai barkas da zuwa kuma maganganun da suka faɗa sun yi ƙoƙari sosan gaske. Hmm. sun yi kokari matukan gaske sosai ma ba kaɗan ba sannan abinda nake so malamai su fahimta wani abu kwara ɗaya maganan da nake so su fahimta anan shi ne. kusan wannan maganganun da suke yi su aje duk wannan maganganun gefe ga baki ɗaya matsalar da ke fama a najeriya eh. gwamnati tana da 80 percentage na laifin abubuwan da suke faruwa domin kusan su ne ummul aba'isin duka abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan. Eh kola ya hakuri in ka ji tun da farko kamar sha'awul fata shamalin Musa ai yanzu haka ana ai wa gwamnati magana a rarrashi gwamnati ko kuma a rarrashi ba a yi zaman lafiya karfi ko kuma a ba wani laifi ko a ba wani laifi ba zai ya kawo muna ya kawo muna aiki sosai ka a ba kowa laifi sarki zaki sarki zaki ina so in ba da misali da malamanmu eh ya eh, hakuri baka fahimce ni ba eh, ba ma so kaga malam fita ya samu baki ya hakuri kaka ba kowa laifi yi maganan da zai kawo kwanciyar hankali zaman lafiya shi muke bukata ka gane hmm, hmm. muna kira ga gwamnatin ƙasarmu ta najeriya ya ji tsoron Allah hmm. su ƙara jin tsoron Allah sannan kuma malaman addini su ji tsoron Allah wallahi yawanci fitintinin na malaman addini su ma suna da kaso mai tsoka a cikin rura wutar abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Hmm. Babba abu ne sana ce wannan eh. dan izala yana gan dan shi'a kafiri dan shi'a yana kallon sarki sarki da Allah sauke shi sauke shi da Allah sauke shi ya wa shigo ina program na'am malam ah, alaikum sarki eh, wato shi dan uwa kaman bai fahimci saboda shi abin da bai gane ba rigimar da take kunnuwa yanzu eh. kowace irin aƙida yanzu kake yi idan ma misali ɗan shi'a ne kai in rigimar ta ruru eh. to ɗan shi'a na iya ɗaukar makami ya kashe ɗan shi'a dan yanzu ba maganar aƙida ake ba ba maganar ƙabila ake ka lura so yadda ka faɗa yanzu hukumomi dole mu jinjina musu musamman jami'an tsaro yadda abin nan ke cin rayukan jama'ar gari su ma jami'an tsaron nan mutane ne abin nan yana taba su abin da muke ciki shine yanzu mun shiga matsala ne wace gudunmawa kowa zai bayar a matsayinsa na ɗan ƙasa don a fita daga ciki yanzu in ya ce malamai ne mu ba mun zo nan mun zauna da sunan harshe na malanta ba ne muka zo muna neman meye mafita ya za a yi kuma ya zo yana cewa wai malamai su ne kaza so dan Allah duk wanda zai zo magana matsalar da ta zaunar da mu nan na'am shine ga wuta kuma ai gashi idan mun yi magana sai a kawo dalili na'am sai a ce ga abin nan yana faruwa kuma ba mai musun yana yana faruwa so wace gudunmawa ko shawara kake da shi wannan wutar kabilancin da wannan bala'in da muke fama da shi a yankunan mu a kashe shi mm. shine magana da ake amma abin da ba shi ya zaunar da mu kar wani ya zo fitina ce da kowane malami a cikin ɗaliban kama fitinan na iya kunnuwa Ɓangare ta yiwu a gaban ka suna iya tashi kaga wayannan na rigima da wannan saboda kawai yanzu ba maganar addini ko aƙida aka koma ba an koma magana ce ta ƙabilanci zalla kuma wannan ita ce fitinar da za ta ci mu cin da rikicin aƙida bai kawo ba tunda ayan daɗe ana saɓani tsakanin ɓangarorin na aƙida amma ai bata kai ga a ɗauki makami a kai ma juna irin wannan hujumin ba wajen a kakkashe mutane so amma yanzu wannan matsalar kabilancin ta kai ga wannan matakin ko bata kai ba shine maganar da muke Allah ya sa mu dace shi dan uwa da yake kira a nan in mun zauna muka ce zamu ba gwamnati laifi ko mu ba wannan bangaren laifi ba sulhu ake yi ba kenan ba sulhu ake nema ba kenan an zauna ne za a yi wani abu daban hukunci zamu wa mutane kenan hmm. kwarai kuma duk yanda zaka ce misali zaka zaka kushe gwamnati to a wani guri kuma sai ka yaba wa gwamnati sosai duk yadda za ka yi a wani guri kuma sai ka yaba mata to da haka ba wai ana neman waye mai laifi ba ne yanzu laifin ne ake neman kawai a take shi in an take shi kowa ya bar laifin ba shi kenan magana ta kare ba ba batu kuma ake na batun misali magana ake yanzu ya kaddara ana maganan kabilanci ne zai iya zuwa gidansu gaba ɗayansu a ce gidansu familin su dukkan su zamanto yan shi'a amma sai ya zamana kuma a cikin yan shi'a nan da suke a familin su akwai bahaushe akwai bafulashi sai faɗan kabilanci ya tashi to yayi kenan mhm, yawa to wannan ne da ake magana Allah ya sa ya fahimta insha Allah to ah, ah, assalamu alaikum jama'a sauran kira biyu kaɗai a ah, uku ko eh Man Dayar muna tare da Man Dayar bismillah man Dayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. tare da kai da bakinka guda biyu a sheikh malam musa yusuf asadu sunna da kuma a sheikh abul Fatih asadi a tijani allah ya saka musu da ban alkhairi amin amin amin lallai idan ana maganan lalacewan tsaro kuma musamman ma a ta wannan bangare lallai bai kamata wancan bawan Allah ya kawo magana ta ya ba domin kaucewa ne daga maudu'in da aka sa. Haka ne. to kaga yanzu ana magana ne akan cewa ga wasu abubuwa da aka samu wasu fulani suna yi hmm. wadda su kuma ga irin dalilai da hujjojin da ta sa suka ɗauki wannan mataki to yanzu ana magana ne akan yaya za a yi su a daɗa ganar da su su gano cewa in an zalunce ka ka bari Allah ya ɗauka ma fansa Allah ya fi iya ɗaukan fansa sama da kai hmm. don ta yi hmm. ganin an zalunce ka ne kai kaga kana so ka ɗauki fansa hmm. a ƙarshe sai ya zamo kai ne kuma ma za ka cutu akwai bukatar a nuna musu haka saboda me saboda wata ran wani yana ganin nasara ce zai ci shi yasa zai gaji ya kamata ya dubbansa to amma haka nuna masa cewa akwai wani shi bayan an cuce shi a barkon kuma a sake cutar da shi a karo na biyu sosai gaskiya ne ne akan yaya za mu yi a ganar da su wannan ɗaya kenan sannan ita kanta gwamnati din duk da kokari da muke ganin tana yi a wasu abubuwa ita ma mu kara mata kwarin gwiwa domin in ya zamo cewa gwamnati da gaske har ga Allah abin da yanzu take iya yi ita ne shine kawai za ta ba za ta iya karawa akan haka ba to gaskiya dole ne mu wata zuwa Allah ya ba ta karfin da za ta iya yi dan ya zamo cewa da gaske ita kuma za ta iya yi amma ta tsaya ne a haka don kuma dole muna kira zuwa ga gwamnati ta yi iya abin da za ta iya yi wurin sauke nauyi domin me domin kowa da Allah ya samar da shi a wannan kasan ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi kuma bil adali kamatin samawati wal ard da adalci hmm. ne mai da kasai suka tsaya so yana da kyau ya zamo an yi adalci ga kowa tun da gwamnatin nan ta kai ga tana iya zuwa ta je ta zauna ta yi sulhu da 'yan boko haram wadda suka fito karar suna yakan gwamnati da al'umma amma duk da haka aka yi sulhu da su ko ban ga dalilin da za a ce ba za a yi sulhu da waɗannan fulani ba wadda ko duk yadda ka kai ga kawo barnar da suka yi in ka kwatanta da boko haram sai ka ga dai still har yanzu dai ba su kai boko haram yin barna ga gwamnati da al'umma domin muna kira zuwa ga janibin gwamnati ta yi iya abin da za ta yi kamar yadda muke kira su ma zuwa ga janibin fulani din su gane eh, karkace wai za ka ɗauki mataki wani abun in ka ce za ka ɗauki mataki kai za ka cutu ba. Ka je ga mm, za ka yi. a mm-hmm. sake daɗa cutar da kai so saboda haka muna kira zuwa ga wannan sannan muna kira zuwa ga al'umma da mu tashin mu yi addu'o'i mu kai al'amarin zuwa ga Allah mu nuna ma Allah wannan hali da muke ciki mu nuna ba mu da ba mu da dabara Allah ya shiga cikin wannan al'amari wurin kawo daidaito da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu wannan ƙasa ta mu ba mu da wata ƙasar da ta kai ta balle ko mu samu ƙasar da ta bi ta kuma ƙasar da kamar gidanka yau in ba zaman lafiya a gidanka kai kanka baka cikin zaman lafiya baka cikin kwanciyar hankali so ni ina ganin dan mu mudakala da nake da shi eh, amma shak ya kuri zan ƙara maka minti ɗaya a ah, da kai ma jagora ne a cikin shi'a a ah, da kai magana direct to shi jankare ah, me za ka gaya masa tunda yana jinka to gaskiya ina kira zuwa gare shi na farko ya ji tsoron Allah hmm. na biyu kuma ya ji tsoron fitinar da in har yau ya kunna ta to bai san ranar da za ta za tsaya ba wannan fitinar kuma bai san iya rayukan da za ta haɗiɗiya ba wala Allah ta haɗiye shi ta haɗiye kowa nasa ya zama yanzu gaba ɗaya zuriyarsu ta sanadiyar wannan yanzu babu a bayan ƙasa kuma sai Allah ya tambaye shi saboda me saboda duk wanda ya taimaka akan aikin alheri yana da lada kamar yadda duk wanda ya taimaka akan sharri ko ya assasa ta zai ci gaba da ganin wato consequence na wannan abu da yi saboda haka ina kira zuwa gare shi na farko ya ji tsoron Allah na biyu ya ji tsoron fitinan kanta saboda za ta iya haɗe shi ta haɗe kowa da kowa nasa kuma ya zama ranar kiyama Allah ya ɗora masa laifin dukkan rayuka da tunanin da suka tafi a sanadiyar wannan fitilan saboda haka ina kira zuwa gare shi ya sani cewa annabi ya ce fitina a kwance take Allah ya tsine ma wanda ya tayar da ita to kar ya zamo cewa eh, ya zamo shine misdaki na wannan wadda ya tada fitinan da Allah ya tsine masa albarka din sai zamo yanzu samunsa ya zamo bai da amfani kwata-kwata rashin samun su shi fa amfani wanda in dan adam ya zamo haka to sai mu ce shi kan gaskiya bai yi hasara zuwa ba da haihuwarsa gara rafarinsa so ina kiran shi zuwa ga ya ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron fitinar kanta wala Allah wasu suna suna ta da fitina ne ba san hakikanin fitinar ba amma in har sun sani wasu wallahi ba za su wannan shine kira da nake zuwa gare shi Allah ubangiji ya zauna da kasar mu lafiya masha Allah mun gode to a shak ma shak sha'afa kana da magana kan magana shak man dair a ai alhamdulillah talikan da yayi talikai masu kyau masu muhimmanci Allah ya saka masa da alkhairi a bani da wani taliki ban san dai ku. Malam Musa Yusuf Bako yana da wani taliki. A'a maganan da ya faɗa dukkan maganar daidai ne musamman ma jan hankalin mutane da ya wajen a tashi a yi addu'a lokacin da duk aka shiga matsuwa to a koma zuwa ga Allah wannan ka'idan na amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu hmm. su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah duniya dama abu biyu take takama da shi sarki daga ƙarfi sai dabara yadda za ta kare kanta daga kowane irin abu to shi kuma asali musulmi dama la haula lahu wala quwwa saboda haka lalle kuma a watakila in mun je ƙarshe ma hankalin mutane musamman abin da suke ƙoƙarin yi na zanga-zanga musamman na tura maka wasu bidiyoyi guda biyu sarki zaki in Allah ya da koda mala abul fati ya tafi ina so in cike da wa'annan bidiyon a matsayin saƙo musamman mu arewacin Najeriya ababen da suke shirin faffaruwa so dole ne amana ne kan malamai sanda duk suka hango wani abu kafin ya zo ya faru ka san akwai gaskiyar da bata da amfani sanda ya kamata ka faɗa abu baka faɗa ba sai bayan ya faru sannan kake faɗa to aka gabata da amfani gaskiya ai ba da amfani Allah ya sa mu dace Masha Allah. Sauran kira bi. a kola, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola da kare da kan layi. Ya kuri kana da kana da minti daya. Ya hakuri daga daga muryanka sosai. Ya sunan ka daga naki kira.

tambaya da nan zuwa ga malaman namu in ita kungiyar mai yace Allah ta fito ta barranta ga wani abubuwan da suke yi ta ce ba ta goyi bayan abin nan ba kuma ba ta jin daɗi kuma ta ba ta ga da ta bayar kungiyar wa Allah kungiyar kungiyar fulani kungiyar mai yace Allah oh okay na'am sun santa Eh, amma yanzu yanzu ka mu bi da wannan saboda ga bangare daya ta fito ta zo ta ce tana neman sulhu. Ka gane? Ke za ita kamata mu karbi sannan. Eh, sarki wannan ba kungiyar mutane ba ne ita wani kungiyar gabaki ɗaya fulani ne kamar yanzu a ce kungiyar hausawa gabanin ta gabaki su fito su zo su ce wai ba su bukatan wannan adina eh, wannan abun ba eh, wannan kamar misali ce kashe mutanen nan namu da ake yi Eh. mutane a wuta ko kuma sauran innocent people da ba san me ma ake faruwa ba nuna ba sa goyon bayan su mutanen wannan abubuwan da ke kuma ga gudunmuwa da zamu bayar wurin magance wani abu ma cewa a zo a zauna a sulhu ko kuma gwamnati da matakin da ya dace ko kuma duk wanda yake akwai gudunmuwa da zamu bayar ta hanyar tracing din gwamnati eh baka gane ba baka gane ba wato sarki a na fahimce shi sarki abu eh. biyu ne shi malamin yana maganan kungiyar miyar ta Allah ta Fulani to ai kungiyar mu ta Allah mataki biyu ta dauka kuma wannan ta sha faɗa ma ba so ɗaya ba ba so biyu ban kana bibiyan abin nan din labarai a mm. lokaci ɗaya tana condemning din da Allah wadai da misali a ce an yi wani abu fulani su tashi da sunan yan bandin ne su je su shiga gari su kashe wanda ba ruwansu wannan tana Allah wadai da shi a gefe ɗaya kuma ƙungiyar ta Allah tana kira cewa waɗanda misali su ma daga bangaren a ce an zo za a kashe yan bandit sai a fada a kashe wanda bai ji ba bai gani ba wanda ba ruwansa kawai don kasancewansa ba fulatani wannan shi ba abin Allah wadai ne tana Allah wadai da shi to duka wannan abubuwan in kana bin yace Allah in kana ji ka san tana wannan kiranye kiranyen da sauransu kuma in kana bin fejikan su da rubuce rubucen su da wanda suke yin hira da shi zaka ga akan wannan abu biyu take tafiya ba ta goyon bayan a cewa mutane su fito suna banditry suna kidnapping suna kaza da sunan fulani sannan kuma a lokaci ɗaya ba ta goyon bayan a dinga kashe fulani da sunan wasu suna yin ta'addanci ko banditry sai a dinga zuwa ana afkawa fulani da sunan ana wa Mm, masha Allah, masha Allah. Yasa kola koya eh, tambayan ka yayi amfani sosai Allah ya saka maka da alkhairi. Bari mu ji Malam Musa kuma. Sa'annan mu ba. Ah, ai ba sai na ba sai na ji ba wannan maganar da ya faɗa haka maganar take. Maganar haka take. So saboda haka kuma wannan mu ma shine abinda mu ma muke condemning a yanzu. Mm. Abin da Annabi ya faɗa mana shine a kaka zaliman aw mazlum. Mm. To su daga cikin taimakon da za mu yi musu ɓangarorin duka guda biyu mai zalunci ka kama hannunsa ka ce ma ya bari shi kansa taimakonsa ne sadaka kowane ɓangarori daina kashe wanda bai cancanci a kashe shi ba to ɗaya ne daga cikin hanyar tsayar da matsalar nan kar ta ci gaba amma lokacin da zai zamanto ɓangarorin da sunan ko ƴan sa kai ko ƴan waye su je su kai farmaki ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su ma su je su kai farmaki ga waɗanda ba su ji ba su gani ba kaga yaushe fitina za ta ƙari, kuma kaga kullun za a kawaye gari za a ci gaba da jefa al'umma cikin matsala ne so wannan shine na abin nan to eh, kira da ƙarshe kenan malam buhari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari nawa mm wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci barka ka dai alheri da kai da Sheikh Musa da Sheikh Malam Musa Sadu Sunna da kuma Sheikh Abdul Fatai Sani Tijjani ina muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin sarki akwai maganganu da yawa da aka yi a takaice maganan da shek abul ya yi a kan maganan masu unguwanni hmm. tsakani da Allah masu unguwannin ƙauye da masu rawani na ƙauye har ga Allah suna ɗaya daga cikin silan wannan abubuwan da yake faruwa wurin hukunci ma mafulatani in an kama shi da laifi ko dabbobin shi barna ko kuma shi ya yi barna ana musu hukunci mai sauri wannan shine maganan farko na biyu kuma maganan wayansu daga cikin jami'an tsaro hukunci na fulatani ya shigo gaban su to irin cajin da da'a mashi in kana ta'ammali da sauran jami'an tsaro eh. hukuncin shi daban ne to to ya sani wannan abin da aka mashi hukuncin da misali in ya dau wani doka ne a hannu ko kuma wani abu to dan Allah ya yi hakuri ya gane cewa akwai hukuma kuma ba nan duniya akwai na lahira kar ya rinka mai da ramuwan gayya akan wanda bai shafe shi ba sai gaba na ji magana na sai gaba na na ji magana na na karshe sarki maganan malamai maganan malamai malam Musa da Sunna da Sheikh Abdul Fatai duk wanda ya lura akan mumbari da kuma majalisan su na wayannan lokuta a wayannan bangarorin kusan sun fi kuma magana akan halin da ake ciki akan su wallahi sauran malamai su sauran sauran malamai su sani muryan su na da tasiri ga example na kwana-kwanan nan malamai su suka hana ECOWAS ko kuma mu ce Najeriya ta yaƙi Nijar su suka hana. Hmm. Allah yana shi. Sosai good example. Gaskiya ne. Ya ba da example mai kyau. To su sani to su rayukanmu na hannun Allah amma na hannun su suna da gudunmawa wanda za su bayar na su hana gwamnati ta yi wasu abubuwa da dama da su tsadar rayuwa da wannan kashe-kashen da ake ciki in za su shigo a yi sulhu da su su shigo a yi sulhu da su a daina kashe rayuka na mutane. Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya saka musu da alheri kai ma Allah ya saka mu da alheri amin amin shayi kamin ku yi magana maganar malam Buhari nan gaskiya ne ka duba yau gaskiya ne gaskiya ne dole wannan Fulani da Hausa haka malam Musa Sadu suna haka na ina ɗaukowa wannan sakawa nan ya kamata sauran mallum'a su ma su yi koyo irin haka kowa ya tsaya ana yin haka har wuta ta mutu gaskiya da ya ya mana amfani sosai to bismillah shek me zaka faɗa akan maganar sa to shek dala ni barin rufe magana saboda na shek Musa ya ce zai karasa da abin nan magana na ni da zan rufe na minti ɗaya ko biyu wannan kiran da ya yi amfani shi na malam Buhari Allah ya saka masa da alkhairi abin da zan rufe da shi shi ne maganan da shek Musa Asad suna yi na cewa wato zanga-zanga da ake son misali ake son a tayar saboda yanayin abubuwa mutanen mu zanga to an san mutane ana cikin halin ha'ulaye an kawo nan an kawo nan amma mutane su yi haƙuri su danna zuciyarsu zanga-zanga ba ta zuwa da komai sai da sharri zan ba da misali da abubuwan da yake faruwa a middle east a sharqul ausat su lura lokacin da aka fara zanga-zangan nan na neman cewa ana son za a caccanza gwamnati saboda gwamnatin su gwamnati ne na diktatoriya an fara wannan zanga-zangan a Tunusiya. Na'am. aka zo aka yi wannan zanga-zangan masar ta kama hmm. siriya ta kama aka zo libya ta kama da sauransu to amma su kalli duka garuruwan da aka yi zanga-zangan karan kaf babu yanda aka yi zanga dama dama ka iya cewa tunusiya ita ce bata dan canza ta rikice sosai ba amma yau ka kalli siriya da aka yi zanga-zangan nan 80% kai 90% kashi 99 na kasan ya dammare yanzu gurin da ya rage ake dan mulkin bai wuce gurin da shi har yanzu Bashar al-Assad din yake kai bane shi ma saboda Rasha ta dan shiga ta dan yi wani abu amma kasan ta dammare gaba ɗaya ka duba Libya Libya yanda suke da saukin rayuwa da yanda suke cikin jin daɗi sai yau ga Libya saboda zanga zanga dan Libya ne yake layi za a bashi gurasa za a bashi gurasa zai ci a hannunsa hmm. ki duba Masar Masar zanga-zangan da aka yi har aka zo aka saukar da wannan a mursi yanda aka zo aka yi juyin mulkin nan na zalunci aka kifar da shi aka zo aka karba Abdul Fattah Sisi ya karba amma hmm. Misira tun da aka yi zanga zangan har yanzu haka take rawa take bata dawo daidai ba hmm. su duba yanayin ga Sudan ga Sudan ga <laughs> Sudan ga Sudan yanda kaga yanzu Sudan yanda ta zamanto to ya kamata mu abu ala basiratin mu dinnan mu ne kullum muke cutuwa yau idan an zo an yi zanga zangan nan Allah kaɗai ya san irin rayukan da za su tafi Allah kaɗai ya san irin dukiyar da za a asara kuma fa karka ce wai in ka yi zanga-zangan zaka ka samu abin da kake so ne ba lallai ka samu abin da kake so ba Misra ta yi ba ta samu abin da take so ba Libya ba ta samu abin da suke so ba Syria ba su samu abin da suke so ba Iraki ba su samu abin da suke so ba har yanzu duk gurin da Sudan ba su samu abin da suke so ba duk gurin da aka yi zanga-zangan fitina ce take biyo baya garin ya babbake ya zama da mutane sun shiga cikin talauci a kakkashe mutane a yi da sauransu to don haka dan abin da ya rage mana muke dan mora iskan yanci da muke shaka tare da wahalan amma muna numfashi to mutane su kiyaye kar mu yadda wallahi mu bari wai cewa wai a yi zanga zanga a fito zanga zangan nan za a samu salihi da ɗalihi wani ba zanga zangan ba ne ta dame shi yana fitowa kawai zai bubbuge shagunan mutane ne ya saci abin da zai sata yayi kaza yayi kaza a fara zuwa a ce za a yi wa gwamnati barna gwamnati ita kuma ba za ta zara ido ba a kashe na kashewa kuma ƙarshe ku dawo an gama rusa komai ya riga rayuwa gashi tana tsada ta ƙara ninka ninka tsadan da take da ciki da haka gaskiya zanga-zanga mutane su kuma daga ƙarshe malamai wajibi ne fa ni abin da yasa nake wannan kiran magana ta gaskiya kaga yanzu ni a siyasa lokacin da ake yi ni da malam Musa mun samu sabani dan shi ga yanda yake kira yana a Atiku ni kuma ga yanda nake kira ina kira a yi muslim muslim ticket to amma an yi muslim muslim ticket din amma yanzu mutane suna cikin matsatsi kuma mafi yawa malamai mun sa baki lokacin da za a yi gwamnatin a fito a zaɓi tinubu a yi musulun musulun ticket yanzu mutane suna cikin matsatsi kowa ya ja bakinsa kuma ya yi shiru ya yi tsit mu ba cewa muke wani muna fitowa a zagi gwamnati ko a yi musu tawaye ko a yi musu wani abu a'a kalman nan da muryan nan da muka yi amfani da ita muka ce a fito a yi musulun musulun ticket yanzu mu za mu gaya musu mu ce to rayuwar mutane yana cikin kaza ga shawara bisa shawara ai abin da za a sassauta wa mutane rayuwa ya yi wa mutane kunci komai ka taba babu abin da zaka taba ka samu sauki ruwa ba za ka samu sauki a kansa ba gishiri komai ka taba babu abin da zaka taba ka samu sauki to da haka haƙƙin malamai ne yanda aka fito aka yadda cewa malamai ne suke da ikon da za su gamsar da mutane su kira akan siyasa to kuma fa malamai su ne suke da ikon kuma in mutane sun shiga cikin matsala su fito su gaya wa gwamnati ba ci ake a gaya wa gwamnati cikin rashin ladabi ko cikin kira rashin zagi ko cin mutunci ba a'a amma dai muna roƙo gwamnati ta duba halin da mutane suke ciki saboda nan gaba wannan musulun musulun ticket din za a ce ba a sanya kife kuma in za a zo za a yi siyasan malaman ne za su ƙara fitowa in kuka bari ya kife musulunci ya kife malaman ne dai za su yi wannan magana to kar wani malami nan gaba ya zo ya ce kar a bari musulunci ya kife bayan ka bari yunwa ya kifar da mutane bayan ka bar yunwa yake da mutane ka fito kawai ka yi magana tsakani da Allah a fito a kira gwamnati cikin lidibi a rarrashi mutane a rarrashi gwamnati a nuna wa mutane yadda za a samu saukin rayuwa tsakani da Allah wannan ita ce magana da zan rufe da ita insha Allah Allah ya saka alhamdulillah kuma Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da rere yanzu ka ga magana da shi Sheikh Malam Abdul Fatah yayi eh. eh. da magana ake yi mu ya kamata mu juya yanzu mu zo mu yaƙi gwamnati saboda a wancan karin ba magana mm. ake ta yaƙar gwamnati ba kana ciki yanzu magana ake ta wata gudunmawa za ka bayar kana ɗan ƙasa su shugabanni su yi abin da ya dace mu a matsayin mu mabiya mai abin da ya dace ko Allah zai kawo mana sauki ita ce magana da ake yanzu saboda haka masu tunanin wai za mu juya mu yaƙi gwamnati gwamnati ta zama abokiyar rigima mu abadan wala ba za mu yi wannan ba su wannan shine saboda haka sarki zaki shi ma abul fata yana iya tafiya baki da suka zo Allah mai yadda su lafiya ina so based on maganan nan da ya ta zanga zangan nan dala akwai bidiyoyi guda uku da na turo maka ina so ka sa su sai in bada misali a kansu na mun gode shafa ta Allah ya saka da alkhairi zaka ga na tura maka su ta wani layi guda uku okay na gani eh daya zai hau ya hau ga ɗaya. A garin Kaduna Road, Suleja Express Road, ana zanga-zanga wato protex na yunwa da ake fama da ita, kowa san cewa an samu tsadar rayuwa yanzu. shuka ah. gaskiya jifa ake yi matasa sun fusata ga kowa hankalin kowa ya tashi gwamnati ya kamata su san abin da ya kamata su yi all the masses are out they are out for the protest kaduna road suleja express road ana ana ana protest gwamnati ta duba mana gaskiya ana cikin tashin hankali e, shugaba Tinubu kana kallo ga abin da yake faruwa yanzu haka yawwa e. abinci bane ba abinci bane duba duba oh. inna lillahi wa inna yunwa kenan a Najeriya a'a abin da yasa kaga muna faɗakar da mutane yanzu eh. kaga ita kungiyar ƙodago ta sa deadline cewa akwai ran da za ta fito rayar zanga-zanga so yanzu sarki in ta kai ga yanzu a wasu gurare idan motoci suka fito ana musu irin wannan tarewar da Allah yanzu ran da suka fito da sunan zanga-zanga wa'annan matasan waye zai iya control ɗinsu. A wallahi san babu. Sannan yanzu yadda mota ke zuwa haka idan mota ta kwace ma wani yanzu haka ka san akwai wa'anda za a karya akwai wa'anda za a kakkashe. Maganar da wasu ke yi in kana magana sai su ce wai ai a demokuraɗiyya ta ba da dama a zanga-zanga saki a ƙasar da kake a Amerika idan abu ya faru mutane suna yin zanga-zanga ko ba sa yi. Suna yi. amma da dan Allah irin wannan suke yi a sam she sun je sun kabi permit ma to ma dama ma dama kasar nan tana cikin irin wannan yanayin wallahi shugabannin kungiyar ƙodago su ji tsoron Allah in kasan nan ta fada cikin wani bala'i bayan bala'in da take ciki yanzu billahi ladi sun bada gudunmawa sarki kakkamanta fa wani lokaci annabi fa za a zaga fa mutane su fito da sunan an taba annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga ƙarshe kaga an bige da ɗibar kayan mutane ana yin wannan ko ba a yi ya faru daga sakwato mun gani to kaga ya faru so in ya zamanto abin da ya shafi addini ma da sunan an fito zanga-zanga sa mutane sun bige da ɗibar kayan mutane yanzu dan Allah wanda yanzu ya zo shi aka kwashe mai nashi kayan shi yanzu idan talaka ne ba a ƙara mai raɗaɗi ba sosai wallahi an ƙara masa kaga an kara mai raɗaɗi so dole ne yadda malam abul ya yayi magana daga ƙarshe duk wani malami da yake da gudunmuwar da zai bayar ta wata kalma ko rubutu ko jan hankali yanzu ai insas kwana shekara ina ganin 2019 kowa ya ga zanga-zangar insas da aka yi da arewacin najeriya ba a yi ba ai mun ga cutar wadda ta yi a kudancin najeriya a wasu gurare da yawa da haka muna kira ga matasanmu cewa dan Allah wannan abin su bari a ci gaba da bin matakan da ya kamata in mutum ya lura ɗaya daga cikin dalilan da ya sa al'amura suka fara yin zafi shine maganar dala kullum da take hawa gwamnati ta fara ɗaukar matakan da ya dace kuma sannan ka san cewa sarki zaki kwanan nan abinda gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jiha ya kai tiriliyan kusan biyu don kowace jiha an bata wajen 30 biliyan Hmm. amma babu gwamnan da ya dawo fa ya yi fira da 'yan jaridu ya faɗi cewa gwamnatin tarayya ta ba shi kuɗi kusan 30 biliyan fa. Eh? So gwamnatin tarayya wallahi kusan kowane gwamnan jiha wajen 30 biliyan aka ba shi. Inna lillahi. Sai suka yi shuru. Ba sai suka yi shuru. So kaga gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta ta sako abu daga sama. Dan daga sama ya zo ƙasa dan su al'ummar su samu sauƙi. so yanzu mataki na maganan dala gwamnati ta fara ɗaukan matakan da ya dace don dala ta tsaya a inda ya kamata ta tsaya so kuma wannan matakin daga ranar alhamis da daddare zuwa juma'a zuwa yau duk mutumin da yake bibiya ya san cewa dala sauka take yanzu ba hawa take ba saboda matakan da gwamnati ta ɗauka so babban abin da ke kan in ƙasa don Allah a ci gaba da yin addu'a kuma mm. kada a je a janyo dan amincin ma da mutane suke gani a haka a rasa shi gaba ɗaya sake sake sa wani bidiyo na gaba ka gani na'am shek ga yadda ake ta kwasan kayan na ake ta kokowa maza da mata ya hira kowa gudu yake da kaya yadda yake so kan gani kun ga yadda abun yake kun gani yen Kun ga yadda abun yake ta tafiya ko? maza da mata kowa ɗiba yake san ran shi ana guje-guje an gani to ba ka da daman ka ce wa za ka tara ma anan yan sandan masu rasa yadda za su yi da su wallahi a gani saboda haka dai abin da ya samu kawai shi kenan al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai allah dai rufa mana asiri a yi nan kaya abin da aka samu a gani na ɗauka wallahi Wata shayi yiwuwan ba maza ba mata. To yanzu kaga idan motar ta zo da wucewa wajen ɗibar kayan ana rigima ya kuma idan matasan zanga-zanga suka fito gari. An kisa ko sosai kenan. saboda haka gaskiyar magana dukkan hanyar da hukumomi za su bi su dakile zanga-zanga ita ƙungiyar ƙodago ta fahimci su fa maganan ma'aikata a Najeriya na aikin gwamnati ba su kai fafasan cikin mutane ɗari cikin mutanen Najeriya ba fa. So maganan cewa za su tafi yajin aiki asalin ba wai suna yi bane saboda duk 'yan Najeriya suna yi ne wanda yake da alaka da aikin gwamnati yake karɓar albashi ko kamfani wanda ba ma'aikaci bane ba su da alaka da shi. so kan mu bari a amfani da wasu mutane mai noraci yan tsirarru saboda biyan bukatar su a jefa ƙasa cikin masifa ta gabaki ɗaya wannan wajibi ne a sanar da mutane abin da ya dace su yi ya haƙuri saka bidiyo na ƙarshe bai da yawa ɗan kaɗan ne za ka gani This thing is happening in Kaduna Road in Abuja. wannan al'amarin yana faruwa ne akan kaduna road a cikin garin abuja wanda motoci irin na kangwata da suke wucewa da kamfaninnuka a shinkafa to jama'a suna fasa motocin suna kuma ɗiban abincin ne kamar yadda kuke gani a yanzu haka wannan wannan ai sata ne shayi <laughs> to To wannan ne fatawa daga bakin shak sarki aka rama kallawa ka ji ta ni daga na? To, to wannan ka gani? So yanzu da Allah yanzu wanda aka je aka kwashe mai abinci idan siyarwa ake ran da matasan nan suka fito da sunan zanga-zanga. Dala shi an ƙara jefa shi cikin matsala ko ba jefa shi ba. Wallahi an suka shi matsala sosai. So, so Allah kiran da muke yi shine mutane abin da ya kamata a yi shi ne a yi wa gwamnati addu'a idan muka kalli ababen da suka faru a gefe da mu ƙasashen da suka durƙushe ta irin wannan hanyar mu sani duk mutumin da ibada gudunmawa da sunan yana goyon bayan a fito sai an yi zanga-zanga wallahi Allah ya kiyaye ba fata muke ba in ƙasar nan ta samu matsala yana cikin wanda suka ba da gudunmawa gurin samun matsalar ta ta ƙara shiga wani hali bayan wani hali da take ciki ka duba ga sudan nan muna kallon abin da ya faru daga baya bayan nan saboda haka sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi da lokacinka da ka bayar kuma ka fahimci cewa al'umma na da buƙatar tattaunawa irin wannan wanda ina ganin insha Allahu akwai wasu dalilan da wasu hujjojin da za mu ci gaba da zuwa da su dan mu ga ya za a yi wata gudunmawa kowa zai bayar dan mu ga amma faɗakar da mutanen amma fahimci cewa muna cikin haɗari dan yanzu wani in ba irin wannan program dan bannan nan bai ɗauka cewa ta kai haka ba fa sam sam wallahi Allah Allah ya sa mu dace sarki zaki Allah ya saka da alkhairi wallahi shek mun gode ko mun farin ciki na san fulani da kuma hausawa Allah ya kawo mana zaman lafiya na san su jankari za su ji wannan kuma jama'a kun san malam Musa da shi aka fara kuma insha Allah ana tafiya tare Ah, kuma yana kawo mana ah, bi mana zantuttuka masu amfani sosai shek abu fata shi ma haka wallahi suna kawo mana zantuttuka masu amfani sosai suna direct dinmu insha Allah za mu ci gaba kamar kadda malam Musa ya ci gaba yake tukansa? za mu kawo in Allah ya da za mu gani in wannan ah, karatun ne na domin a samu haɗin kai shi malam Musa zai ci gaba ko kuma a'a wani karatu daban in Allah ya yarda za mu yi muku promo sa kusan ranar malam Musa insha Allah ku za mu ci gaba da haka amma Allah ka muna hadin kai malam zai mana addu'a zai mana taliki ya mana addu'a insha Allah kowa da buƙatar sa ta sarki ta alkhairi da ke bibiyar wannan shafin da wannan ke saurare Allah ka biya masa buƙatunsa na alkhairi Ramadana da yake zuwa Allah ka isar da mu zuwa ga Ramadana tare da imani da kuma kyakkyawan aiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa'annan fitintunu da matsaloli da suke damun yankin mu Allah ka kawo mana da su gwamnati kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya yi riko da hannunta yi mata jagoranci abinda al'umma take ciki na kunci muna roƙon Allah ya sauwaƙe mata hanyar da za ta bi don warware wa'annan matsalolin don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ka tsare ƙasarmu da yankinmu da faɗawa cikin rigimar da tafi wacce ake ciki yanzu don tsarkin sunayensa dukkan mu Allah ka buɗe mana hanyoyin arziki fiye da yadda muke neman arzikin Allah ka ba mu aljanna fiye da yadda muka nemi a gurin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda annabi ya roƙa a gurin Allah na alkhairi Allah ka raba haɗa mu da shi duk abinda manzon Allah ya nemi tsarin sa a gurin Allah na shari Allah ka hada ka raba mu da shi sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi da lokaci da kake bayarwa Allah ya tsare ka ya tsare maka imaninka da mutuncinka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على